من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء تفسير من منزع قرشان سورة الرحمن أيوة يا كما متاشي فرق سورة الواقعة to amma kuma yau ne za a rufe tafsirin sai nake ga bai kamata a shiga wannan suran ba ba a fita ba tunda muka fara tafsirin nan ba mu taba tsayuwa a tsakiyar sura ba sai dai a ƙarshen sura kuma mu taɓa farawa a farkon sura a tsakiyar sura ba sai dai a farkon sura saboda haka yanzu ma za mu tsaya a ƙarshen wannan sura ta suratul rahman baɗi don allah ya kai mu muna da rai sai mu fara daga farkon suratul waqi'a abin da za mu yi kafin lokacin jawaban rufewa shine za mu ɗan yawata cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tarihinsa akwai wani babban al'amari da ya faru a wannan wata mai albarka wato watan ramadana a shekara ta takwas wato shine fatahu makka shekaran da aka buɗe garin makka makka ta zama garin musulmi bayan da an kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin wannan yaƙi na fatahu makka an yi shi a shekara ta takwas a goma ga watan ramadan wanda kafin wannan yaƙin a shekara ta shida an yi sulhul hudaybiya wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki cewa zai yi umra shikenan ya haɗa sahabbai suka tafi da su yi umra kafurai suka hana su da suka hana su shiga sai suka yi ƙulla yarjejeniya a tsakaninsu aka zo aka ƙulla alkawarin cewa shekara goma babu yaƙi tsakanin musulmi da mutanen maka daga cikin abubuwan da aka ƙulla to wannan abun yana tafiya amma shekara idan ta dawo za su zo su yi umransu umratul qada shikenan aka yi wannan musulmi ba su ji daɗi ba rashin ba a shiga ɗin ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ga cewa alheri ne ya zama ba a shigan ba a haƙura sai wata shekaran a zo a yi umra kenan sai ba a shigan ba duk da damuwan da sahabbai suka nuna musamman saidina umar shi ya so a je a faɗa wannan wurin ko da za a ƙare ne har ya yi ta jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alasna alal haqqi wa hum alal batil mu ba akan gaskiya muke ba su akan barna manzo Allah sallallahu alaihi yace masa haka ne alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar in an kashe mu ba aljanna za mu tafi ba su kuma wuta za su tafi manzo Allah sallallahu alaihi eh. yace to akan me za mu dauki kaskanci a ce ba za mu shiga maka ba kuma mun fito da niyan za mu je mu yi umra manzo Allah sallallahu alaihi yace masa ai ba zan yi abun da Allah ta'ala bai umurce ni ba sai ce to ai ka ce da mu zo mu yi umra kuma kai annabin Allah ne ya za a koma ba a yi umra ba manzo Allah ya ce to ai ban ce maka lalle a bana za a zo a yi umra ba amma umra kan za a yi ta shikenan ya tafi wajen Abubakar ya ba shi irin wannan labarin Abubakar ya ba shi irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi ya ba wa Umar babu bambanci kuma bayanan akai wannan magana shikenan sai na Umar ya tafi bayan ya tafi aka saukar da inna fatahna laka fathan mubinan wanda shine albishir na cewa za a yi fatahu makka ne aka zo aka karanta sai na umar a hanya sai na umar ya ce dama wannan abin da ya faru alama ce cewa za a yi fatahu makka aka ce masa eh shikenan ya jiyo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri akan abin da yayi sannan ya dinga istighfari yana ta sallah har sai da ya ji cewa an gafarta masa wannan laifin da ya yi kuma ubangiji ta ala musu alkawarin cewa za su shiga masallaci mai arfin din su yi umra la tadkhuluna harama alharama in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu za ku shiga ku yi aski ku yi sai ba za ku ji tsoro shekara da ta zagayo shekara ta bakwai sai suka dawo suka yi umra lokacin fatau makan bai yi ba suka zo da shirin su na yaƙi suka ajiye makamansu a waje da masu gadi idan ƙurayshawa suka nemi a yaƙi sai a yaƙi in kuma suka bari aka shiga aka yi umra aka fita lafiya kamar yadda aka ɗau alkawari to babu wani yaƙi da za a yi to kuma suka bari aka shiga aka yi umra ɗin aka fito to saboda dama an ƙulla alkawari babu yaƙi tsakaninsu to kafin shekara ta takwas sai suka warware wannan alkawarin su ainihin ƙurashawa suka kashe waɗanda bai kamata su kashe ba to da suka warware wannan alkawarin yanzu ya halatta a je a yaƙe su shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama shirin yaƙi na fatahu makka za a je a ci garin makka da yaƙi za a kai yaƙi garin makka shine babban garin da ya rage shine garin da idan aka ci shi da yaƙi kuma to musulunci ya yi ƙarfi kenan ƙarfin da kuma ba a isa a girgiza shi ba wanda har amru bin maslama yake cewa galibin larabawa sun ki su yi imani ne suna jiran yaya za ta kaya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa Makka cewa su kai ku kyale shi da jama'arsa idan Qurayshawan nan suka rinjaye shi to ba annabin Allah bane ba za mu yi imani da shi ba idan kuma shi ya rinjaye Qurayshawa to annabin Allah ne za mu yi imani da shi suna zura ido sun ki su shiga musulunci tunda aka fara da'awar shekara ashirin da ɗaya bai wuce mutum goma sha ba eh, dubu goma sha ba aka samu shikenan sai aka shirya za a yi fatahu makka manzala sama ya fara shirin zai je yaƙe su su kuma sun san laifinsu su mutanen makka sai suka tura shugabansu abu sufyan ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi haƙuri a sake jaddada wannan alƙawarin na cewa babu yaƙi tsakaninsu da musulmi saboda yanzu an kai gejin da sun karya sun san cewa an fi karfinsu tun lokacin da aka yi gazawatul ahzab wato yakin taron dangi wanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfi suka zo za su kurmushe manzo Allah sama shi da sahabbansa a Madina abu ya gagare su to daga nan kuma alƙadarinsu su ya karye kuma manzo Allah sama daga yau ba za su sake kawo mana hari ba sai dai mu mu je mu kalle su to sun karya suna ganin manzo Allah sama dai zai kawo musu yaki kuma ba za su iya da shi ba saboda sun riga sun yi rauni sai suka tura abu sufyan ya je ya samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam a sake jaddada wannan alkawarin na cewa babu yaƙi shikenan da ya je madina manzon allah sallallahu ya san me ya kawo shi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ke saurare shi ya buga ya buga manzon allah bai saurare shi ba manzon allah sallallahu yana auren yassa ummu habiba wanda najashi ya aura masa ita daga habasha ya ba da sadakinta mijinta ya rasu a can sun yi shekaru ba su haɗu ba sai ya je wajen yassa ɗin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya samu taburma a shimfiɗe sai ya zo zai zauna a kan taburman sai ainihin ummu habiba sai ta janye taburman sai dai ya zauna a ƙasa sai ya ce mata to wannan taburman kan na fi ƙarfin in zauna a kanta ne ko kuma matsayina bai kan in zauna a kanta ba sai yassa ummu habiba ta ce wannan shimfudar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai ko mutum ne mushriki na jasa ba za ka zauna akan shimfudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yassa ne ta gaya masa wannan magana a lokacin bai musulunta ba shikenan kaga bare samu shiga ta wannan kofar ba sai ya tafi wajen abubakar abubakar ya masa iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya kawo shi abubakar ya ce ba zan iya ba ya buga sama da ƙasa abubakar ya ƙi ya tafi wajen sayyidina umar yana kamun ƙafa sai na umar ya ce wallahi ni ba zan shiga ba ya ce kai da a ce ban samu makamin da zan yaƙe ku ba sai ƙwayan zarra na samu ya ce wallahi sai na yaƙe ku da ita babu wani sassaucin da za mu shi ya tafi wajen saidina ali saidina ali ya ce shi ma bai zai iya ba kuma yana gaya maka kakura kawai manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai zai saurare ka ba shikenan sai ya haƙura ya tafi ya je koma ainihin garin makka ya je ba mutanensa labari cewa manzon Allah sallallahu ya ƙi yadda da a jaddada wato sulhu zaman lafiya yanzu ka abin da ya rage kawai yaƙi don wannan sulhun bai da amfani gara a je a yi fatahu makka din a cire ni kafure su tabbatar da cewa musulmai sun fi ƙarfinsu shikenan mazala sai sama ya kama shiri ina ta shiryawa tun kafin ma abu sufiyan ya zo aisha sai ta ce a ta ji an ce ta haɗa kaza ta haɗa kaza abubakar ya zo ya samu aisha ya ce na ga zala su sama yana shiri kuma mutane nan babu yaƙi mu da su shirin me yake yi ne aisha ta ce ni ma ban sani ba kuma alamun na za a tafi yaƙi ne cikin nan bayan wasu 'yan kwanaki manzala sa sallama ya ce wa sahabbai su shirya za a fita yaki kowa ya shiri kawai a ƙarshe sai ya bayyana musu kuma ya ce ga inda za mu tafi za mu tafi makka ne amma kada ku kuskura ku gaya mutane makka cewa za mu kai musu hari kuma galibi manzo Allah sama idan zai tafi yaƙi sai ya yi tauriya sai ya nuna kaman gabas zai yi amma kuma yamma zai yi idan zai tafi badar sai ce ya hanyar khaibar me labarin ta babu matsala sai ai tamanin can zai tafi amma na ya fito a fili yace za a tafi maka amma dai ya ce kar a gaya su kafirin makan ana son a je a dira musu ne kawai ba tare da sun sani ba shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sahabbai su shirya shikenan an shirya za a tafi kafin a tafi akwai wani sahabi ana ce masa Hatib bin Abi Balta'ata sai ya rubuta takarda ya ba wata mata yace ta je ta kai wa Qurayshawan Makka yana ba su labari a cikin wannan takardar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu yaƙi to wannan babban laifi ne kuma abu ne mai hadari shikenan ba wanda ya sani sai shi sai wannan matan kuma matar ba musulma ba ce. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka kawo masa labari malaika jibril zai ce masa tofa hatib bin abi balta'ata ya ba wa ainihin wata mata takarda za ta tafi wato maka ta je ta yada wannan sirri kuma aka gaya masa daidai inda wannan matan take maza sai maza Allah sama ya da mutane guda uku saidina ali da almiqidat da kuma zubair bin al ya yace maza maza su je daidai wuri kaza akwai mata a wajen su je su karɓo wata takarda tana tare da takarda su karɓo wannan takardan su shi kenan sai suka kama hanya suna tafiya suna tafiya sai suka zo wajen sai suka samu matar sai suka nemi matan nan ta kawo takardar ta ce ita babu takarda a tare da ita suka kawo binciken ta suka bincika sama da ƙasa ba su gani ba ba takarda har sun juya za su tafi sai na aje ce kai mu dawo sai ce wa matan nan wallahi ƙarya kike yi manzon Allah ya yi gaskiya tun da dai manzala Allah sama ya ce akwai takardan nan a wurin matan nan sai na aje ce dole za a samu takardan sai ce sai ce mata la tukri jannal kitaba aw la tunzi anna thiyaba ki fitar da wannan takardan ko mu miki tsirara anan in baki fitar da takardan ba sai mu miki tsirara to da ta ga da gaske ake za a mata tsirara shikenan sai ta cire dan kwalinta ta kama kunce kitsonta sai ga takarda a cikin kitsonta a sai ta kitse takardan ne a cikin kanta bayan da za a gani aka karbo takarda aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka da aka kawo sai aka zo aka karanta takarda shikenan sai gashi min haɗi bin abi balta'ata ila ƙureshin daga haɗi bin abi balta'ata zuwa ƙureshawa yana ba su labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yake su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haɗib bin abi balta'ata me yasa kai haka sai ce ya rasulullahi kar kai gaggawa yace wallahi ina nan da imani na ba wai na yi ridda bane ina nan kuma ba wai na zama munafiki bane ina nan a matsayina na musulmi kuma ba na yi haka ne saboda ba na son musulunci da musulmi ba ya ce abin da ya faru shine na bar iyalaina da dukiya a makka kuma ni ba cikinsu nake ba ina ɗan rakuɓe ne a jikinsu sauran sabai gaba ɗaya kowa ya bar yan uwansa a makka wanda za su kare masa dukiyarsa da iyalinsa ni ko babu mai kare mini sai na yi haka don na samu shiga a wurinsu ko za su kare min dukiyata da iyalina ya ce amma wallahi ba na yi haka bane saboda na yi ridda ko munafurci ba manzala sa sama ce masa sadakta kai gaskiya a lokacin sai na umar sai tashi ya zare takominsa ya ce ya rasulallahi da'ani adribu unuka hadha bar ni in bugi wuyan wannan munafiki domin abun da ya munafurci ne kuma hukuncin sa hukuncin kisa ne amma manzon Allah sa sama sai ya ce masa a'a karka bugi wuyansa innahu qad shahida badran وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ya ji yakin badar ai wanda ya ji yakin badar ba zai zama munafiki ba Allah ta'ala watakila ya tsinka yi zukatan mutanen badar ya ce ku je ku duk abun da kuka ga dama na gafarta muku saboda haka ba munafiki bane kuma ubangiji ta'ala ya saukar da aya tana gaskanta imaninsa ya ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ku da kuka yi imani kar ku riki makiyina makiyana da makiyanku a matsayin masoya to kaga sai aka ce ya ladina amanu kuma da haɗi bin abi balta atake balda atake ba a ce ya ayyuhal munafiquna ba alhalin da shi ake magana ba a ce munafuki ba wannan sai ya gaskanta lalle imanin sa yana nan kuma wannan yake nuna darajan wanda ya je yakin badar kuma haɗi bin abi balta ata shine a lokacin da aka zo yakin uhudu wani kafuri ya zo ya fasa manzon Allah sallallahu alaihi kai ya karya masa haƙori ya fasa masa baki haɗi bin abi balta ta ce wallahi sai na kashe wannan arne ko ni ko shi da ya je dire cikin kafure sai da ya je kurmushe wannan arne ya kashe shi kafin ya fito ya rama abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi irin wannan ba zai zama munafiki ba shikenan da yanzu takarda ta dawo labari bai je ma wato qurayshawa cewa ana tafowa za a yake su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shirya rundunar yaƙi shikenan aka fita mutum dubu goma cikin watan ramadana ana azumi aka kama hanya za a je a yi fatahu makka a buɗe garin makka a tinkari ƙureshawa a garinsu kuma inda suka kawo hari har sau biyu garin madina lokacin uhudu da kuma gazwatul ahza yakin taron dangi aka kama hanya ana tafiya ana tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya haɗu da al-Abbas babbansa ya yi hijira zai bar maka ya koma madina abbas ya musulunta lokacin da aka yi yakin badar shekara hijira tana shekara ta biyu amma bai ta san mai hijira ba sai a shekara ta takwas yana zaune a garin maka amma yana addininsa musulmi ne sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da labari cewa za a tafi aje a yaƙi da suka haɗu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa ka koma za ka yi mana amfani ka zo mu tafi da kai ka je ka gaya su abu sufiyan ga halin da ake ciki kuma ba za su iya damu ba na ka juya da shi lokacin da manzala su sama ya zo wani wuri da ake ce masa marru zahran sai ya sauka da shi da sahabbansa kafin su zo wurin duka manzala su sama ya ce duk mai azumi ya sha ruwa kawai saboda za a tafi yaƙi manzala ya fara shan ruwa kowa ya karya azuminsa za a je a shiga babban aiki shikenan kowa ya sha ruwa ya ci abinci aka sauka a marwar zahran da aka zo wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya sa a kunna wuta ko ta ina a wannan wajen kawai kuma hasken wutan zai kai gari maka sanda aka kunna wuta dubu goma kowane mutum ɗaya sanda ya kunna wuta su dubu goma ne wuta dubu goma sai wani haske ya shiga garin makka wanda wasu saba ganin irinsa ba sarkin maka abu sufiya yana ta tambaya wannan wani irin haske ne sai aka ce a ko kabila kaza ne kila ta zo sai ce sai ce a wannan ya fi ƙarfin wannan ƙabilan wannan abu ya fi ƙarfin wannan ƙabilan amma bari mu je mu duba shi ke na kama hanya dai zai duba sai ya haɗu da al'abbas bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa shawaran da zan baka shine ka zo ka karɓi amana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane sun fi ƙarfin sun fi ƙarfin ku ba za ku iya da su ba kuma dama abbas ya karɓi abun nan din manzo alfadarin manzo Allah sallallahu yana da wani alfadari farisul ya karbe shi ya gudu ya tafi garin makka don ya gaya musu wannan labarin ce to ka zo ka hau bayan wannan alfadarin mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi da kai shikenan Abu Sufyan sai ya hau idan an zo duk inda ya zo wuce gungun jama'a sai jama'a su zabura waye wannan ko wani kafuri ne to sai a ga baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi da alfadarin kuma manzon Allah sallallahu Abu Sufyan yana bayansa ba a damu da wanda yake bayansa ba tunda dai Al-Abbas ne duk inda ya zo haka sai su zabura waye sai a ga alfadarin manzon Allah da babbansa a kai haka yana tafiya har ya iso wajen Umar bin Khattab ya zo wajen sai na Umar sai na Umar da ya zabura ya gane alfadari ne na manzon Allah sama kuma Abba ne yace sai ya ga waye ne yake bayan wannan alfadarin ya zagaya sai ya ga Abu Sufyan ne ce to shikenan yau Allah ya kawo ka ba tare da wani kulle alkawari ba Allah ya kawo mana kai kuma kwanan ka ya kare shikenan sai Abba zai ce masa a'a na ba shi amana kar a taba shi za mu tafi wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shikenan suka kama hanya sai na Umar shi bai tsaya ba ya bi su har can ya je ga ya za a yi da shi da ya je bi shi aka sauka wajen manzon Allah sallallahu abba zai ce wannan abu sufyan ne ya zo ya karbi amana kaza kaza sai na umar ya ce ya rasulullahi allah ya kawo mana abu sufyan ka bani daman in bugi wuyansa kawai in kashe shi ya zama labari shine sarkin su shine shugaban su shi jagorance su a dukkan yakokan da aka yi in banda na badar wanda abu jahil ya jagoranta kenan mazala sallama ya ji jawabin me ya kawo shi sai ya ce to abba zai tafi da shi ya hana sai na umar ya kashe shi ya ce abba zai tafi da shi sai gobe da safe ya kawo masa shi a je ka tsare shi a wani wuri aka je aka tsare abu sufyan ya zama miskini aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yanzu lokaci bai yi ba da za ka musulunta sai ce wala ne har yanzu akwai shakka dangane da musuluncin nan a raina manzala sai sama ya ce masa kai tonka lokaci bai yi ba sai sake dai cewa yana da wani shawara daga baya ya sake aka sake kawo shi manzo Allah sallallahu ya masa tsawa yace lokaci da bai yi ba da zaka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sabbai suka nuna masa wanda suke tare da shi in fa bai musulunta ba akwai damuwa to shine a lokacin sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan abu sufyan sai sai musulunta to daga nan ma an karya dogon mutanen maka shugaban su ya musulunta sarkin maka shine abu sufyan shikenan abu sufyan ya musulunta sai abbas ya ce ya rasulullahi abu sufyan mutum ne mai son alfahari ka bashi wani dan matsayi sai ya ce to ka gaya masa ya je ya gaya mutanensa duk wanda ya shiga gidansa ba za a taba shi ba duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to ko kurza ne ba za a masa ba saboda yanzu wannan alama ne na cewa za a je a ci garin da yaƙi ba tare da wani matsala ba duk da cewa wasu tun ɗan zagaya bayan gari an bubbuge su an kakkashe su daga cikin kafiran amma dai da aka shiga garin makka kam kowa ta kansa yake kuma manzo Allah sallallahu ya ce Abu Sufyan sako uku ya bashi duk wanda ya shiga gidanka ya amunta man da kara dala Abi Sufyan fa huwa ani ba za ta bashi ba sannan man dakhala almasjida fa huwa amin duk wanda ya shiga masallacin kaba shi ma kar a taba shi sannan man dakhala darahu fa aghlaqa alaihi albaba fa huwa amin duk wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa shi ma kar a taba shi yace ka je wa mutanen ka da wannan saboda me ba ana son a zudda jini bane idan aka samu suka gudu din to haka aka fi so wannan nasaran tafi akan a zudda jini shikenan sai ya tafi da ya je ya tsaya yanzu ya musulunta kuma zai yi wa musulunci aiki kenan yanzu wato shi musulunci wani abun mamaki ne kana karɓansa kuma sai zama za ka yi musuluncin aiki yanzu zai fara aikinsa bai zai nuna musu ya musulunta ba amma kuma ta wannan hanyar zai taimaka wa musulunci sai ya tsaya a bakin garin maka ya shela ya ce ya ma'ashara quraishin fa inna muhammadan qad ja'akum bima la qibala lakum fi muhammadu ya zo muku da abin da ba za ku iya ba ya zo da wata tarin runduna wanda ta fi ku ba za ku iya da su ba shikenan suka saurare shi sai ce amma man da khala dari fa huwa aminu duk wanda ya shiga gidana to ya amince ba za a taba shi ba to shine anan ne suka ce masa qatala Allah ma za yughni anna daru suka ce Allah ya tsine maka me gidanka zai kare mana na ruwanmu da gidanka suka tsine wa ainihin sarkin nasu to sai yace musu man dakhala al masjida fa huwa amin wa man dakhala darahu fa huwa amin duk wanda ya shiga masallaci ɗakin kaba kenan ba sai ya shiga cikin ɗakin kaba masallacin kaba to shi amincacce ne ba za a taba shi ba wanda ya shiga gidansa ya kulle shi ma ba za a taba shi ba daga nan sai ridididi suka dinga gudu suna shiga gidajensu wanda ba su da gida suna shiga masallaci suna kullewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka duk sun tarwatse sun shiga gidajensu sun kulle kuma zala sai ce kar a taba kowa ko a ga irin takobin ka kamai da shi cikin gidansa kana tafiya zala ya ce a kyale wannan ma amma ya zana wasu mutane ya ce ko sun rataye da rigan ka'aba ne a kashe su su wa'annan mutane su wannan saboda sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yawa daga cikin su akwai yadda aka kashe kamar ibnu khatal ko akhdal a wata riwayan wasu kuma sun musulunta daga ba wasu gudu suka suka tafi yaman da sauran garuruwa makwatan makka daga ba wasu sun musulunta manzala sa ya zo ya shiga garin makka ya shiga har ɗakin kaba ya zo ya shiga masallaci ya zo ya samu duk kafirai sun tarwatse wasu sun fake a masallaci wasu kuma sun shiga gidajensu sun rufe kuma dama ya ce kar a taba kowa a masallacin kaba ya zo ya samu gumaka guda 360 a rataye a ɗakin kaba wannan gumakan tuntunin ana bauta musu to a lokacin manzala sa sama yana da wata sanda sai dinga rusa wa'annan gumakan yana zungurin su yana cewa qul ja al haqu wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo barna ta gushe barna dama abun gusarwa ne abun gusarwa ne shikenan duk aka rusa gumakan nan gaba ɗayansu guda 360 wato na akwai darasi a nan shi musulunci a hankali ne yake samun ci gaba ba lokaci guda ba ne idan kana da da'awa kenan sai ka samu karbuwa ko kana son ka gyara jama'a lokaci ɗaya sai su gyaru a kuma sannan babu gaggawa a aikin musulunci da kaɗan kaɗan ana samun gyaran a hankali a hankali kar ka yi gaggawa ka ce in ka ga barna kawai take za ka gusar da ita ko da za ta haifar da wani barna sai ka bi a hankali mazala sa suna shekara ashirin da ɗaya yana kira izuwa ga tauhidi goma sha uku a makka shekara takwas kuma a madina a zo a shiga addinin musulunci amma bai rusa gunki ko kwaɗe da yake jikin ɗakin kaba ba saboda lokacin bai yi ba haka za a zo a yi ɗawafi da gumakan a rataye da arnan ake ɗawafi su kafurin maka aka ƙyale su lokacin bai yi ba amma yanzu sai gashi shekara ta takwas da aka shiga garin makan a ruwan sanyi an zo ana rusa wannan gumakan mazala yana cewa gaskiya ta zo barna ta kauce barna dama mai kaucewa ne ƙarya fure take ba ta yaya maza ya sama ya rusa waɗannan gumakan gaba ɗayansu ya kwantar da su babu kafuri ƙwaya ɗaya da ya yi magana amma inda a ce farkon musulunci ne maza ya zo ya ce zai rusa gumakan ka ba ai bai zai yi ba ya zo ya ce zai taɓa su to idan ka ga barna gusar da ita zai jawo wata babban barnan da tafi wannan shi kenan sai ka hakura kawai ka ci gaba da abin da ka iya yi maza ya sama da yi wannan ya zo ya ɓalle kofan kaba kenan ya shiga kofan kaba ya shiga ƙofan kaba bilal ya shiga usama ya shiga manzo Allah ya sa aka rufe aka rufe ya je yayi nafila raka'a biyu a cikin ɗakin kaba wanda da kuma shiga ɗakin kaba ya fi ƙarfin sa kafin ai fatahu makka shikenan manzo Allah sa sama ya fito daga ɗakin kaba ya sa bilal ya kira sallah ya hau saman ɗakin kaba ya kira sallah wanda da haka ba ta yi ba aka kira sallah babu wani kafuri da ya ce wani abu shikenan makka ta zama garin musulmi sai gashi ƙureshawa cikin wanda suke cikin masallaci suna ta zura ido ko ya manzo Allah sassama zai da su ko zai sa a kakkashe su kamar yadda aka yi wa banu ƙuraiza don banu ƙuraiza da aka kewaye su a lokacin da suka saba alkawari kamar yadda wa'annan suka saba suka ba da ƙofa ƙuraishawa da gadafan suka shigo ta ɓangaren su za su ƙurmushe sahabbai a madina wannan abu ya yi manzala sa sama ciwo da aka gama yakin ahzab aka je aka kan aka cingace su gaba ɗinsu su ɗari shida manzala sassama hukuncin kisa a musu aka kira sa'ad bin mu'az lokacin bai da lafiya aka kawo shi aka ce yi hukunci da ya zo ya ce shi in dai ne zai hukunci duk hukuncin da ya yi aka ce eh ya ce to shi hukuncinsa shi ne duk balagaggun cikinsu a kashe su kawai wanda ba su balaga ba yara da kuma mata su kuma a kama su a matsayin fursunonin yaƙi kuma hakan aka yi aka ware yara da mata aka je aka tona wani lambatu duk wani wanda yake balagegge sai a zo a kama shi a buga bayansa da wuyansa a jikin wannan lambatun sai a tura shi cikin rami kawai ya gama yawo ɗaya bayan ɗaya sanda aka kashe su kaf gaba ɗayansu to kaga za su yi tamanin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu manzon Allah ya fito ɗakin Kaba ya same su suna zazzare ido su kafirin Makka yace ma za ta rauna anni fa'ilun bikum me kuke tamani zan muku ne yaya kuke tamani sai suka ce akun karimun ibnu akin karimi suka ce ai kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa mai daraja wato suna yi wa mazala su zama rarrashi kada ya musu irin abun da wa banu quraiza karimi ne mai afuwa ne mai alheri shikenan mazala su sama ya ce la tasriba ce zan gaya muku kamar yinda annabi yusuf ya gaya wa ‘yan uwansa la tathriba alaikum yau yau babu zargi a kanku ah, annabi yusuf ‘yan uwansa ne suka kama shi suka je suka jefa shi a cikin rijiya don su halakar da shi da ya shiga cikin rijiya suka tafi suka bar shi suka je suka gaya wa babansu cewa kura ta cinye shi sai gashi an zo an fidda shi fatake sun zo sun zura goga ya kama ya fito daga rijiya aka je aka sai da shi a misira a matsayin bawa daga falasɗin fa aka kai shi wannan rijiya aka wuce da shi misira aka sai da shi a matsayin bawa su sun yi nufin su kashe shi ne su halaka shi su a ganin su yare su kawai bayan ya zama bawa aka zo aka mata ta masa shirri matan wanda ya saye shi din sarkin wannan garin ko kuma wazirin wannan garin na misira ta masa shirri ta ce ya neme ta kuma alhali ba haka bane aka je aka sa shi a gidan yari shekara bakwai daga baya fayo wasu fassaran mafarki a gidan yari din mafarkin ya zama gaskiya suka je suka gaya wa sarki sarki shi ma ya mafarki ba masu fassarar mafarki aka ce akwai ne a gidan yari ya iya fassarar mafarki aka je aka ɗauko annabi su ya fassara wannan mafarkin da ya fassara sarki ya ce a aje a ɗauko shi aka kawo shi amma kan ya zo sai da ya ce a tambayi matan nan tukun shin ta da shirri ta mini ni ban neme ta ba aka tara mata da wanda suka yayyanke yatsunsu da wannan matan duk suka ba da shaidan cewa ai su suka neme shi annabi yusuf bai neme su ba kuma ita ma ta ce lalle ita ta neme shi wato annabi yusuf bai neme ta ba kuma shi ba za a tuhume shi ma da wannan ba shikenan ya dawo aka aje shi a gidan sarki sai ya ce a bashi ministan harkokin abinci a lokacin kuma za a yi yunwa na shekara bakwai aka bashi harkokin abinci a hannunsa wanda har yan uwansa suka zo suka nemi abinci ba inda ake sai da abinci sai wajen annabi yusuf suka zo suka nemi abinci shi ya gane su su ba su gane shi ba ya ba su ya tambaye su tambayoyi waye babanku ku nawa ne suka faɗa yace to suna kuna da wani dan uwan banda wannan eh muna da shi shine Binyamin dan uwan Annabi Yusuf ku je ku taho mini da wannan dan uwan in ba ku zo da shi ba ba zan ba ku ba in kuka sake dawa suka zo da wannan dan uwan yayi wayo yanda zai rike wannan dan uwa din ya rike shi bayan ya sa kwanon awu a cikin kayayyakin su a kayan Binyamin dama kuma ya gaya masa shi Annabi Yusuf ne tare da shi suka je suka kwana yace za su tafi su barka amma karka damu suka zo za su juya da dan uwansu kenan sai ya ce musu sai aka ce an rasa kwanon awu na sarki suka ce su ba barayi ba ne aka ce to in an samu a cikin kayan ku me hukunci suka ce hukunci duk wanda aka samu wannan kwanon awun a rike shi in an samu kwanon awu a cikin kayansa dama haka ne hukuncin addini annabi yaqub alayhi salatu wassalam shikenan da aka zo aka bincika sai aka samu wannan kayan a cikin kwanon binyamin a cikin kayan binyamin sai aka rike shi suka je kuma suka gaya babansu cewa su kuma a ɗaya ɗan nasa ya ɓata daga ba suka zo awon kaya abun nan auna ainihin hatsi shikenan a nan ne annabi yusuf ya tambaye su ya labarin babansa suka ce ai babanmu har ya makance saboda wato annabi yusuf saboda yusuf ya bata yana jin bakin ciki shikenan a lokacin sai yake ce musu to me kuke tamanin abun nan a ina yusuf yake ina labarin yusuf suka ce ai kai ne yusuf din a lokacin annabi yusuf ya zama sarki wanda da sun je su halaka shi ne kai ne yusuf ya ce ni ne wannan ga dan uwana ku je ku zo min da iyalen ku gaba ɗaya suka je suka tattaro family su gaba ɗaya suka zo suka faɗi yana kan gadon mulki ya ɗora iyayensa babansa da mahaifiyarsa akan gadon mulkin suka faɗi suka masa sujjada dama yayi mafarkin da su masa sujjada ne wannan gaisuwa ne wanda Allah ta'ala umurce su su masa shikenan suka gaishe shi irin wannan gaisuwan a lokacin ya halatta shikenan a lokacin sun shiga wani hali sun nemi su halaka annabi yusuf amma kuma allah ya ɗaukaka annabi yusuf gashi yanzu ya zama sarki a kansu sai suka shiga damuwa sai ya ce musu la tasriba alaikum al kar ku damu daga yau baran sake zargin ku ba ku nemi gafaran abin da kuka yi kawai wa allah subhanahu wataala to su ma qurayshawa haka suka kori manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan su daga garin makka suka nemi da su kashe shi suka shirya mutum goma sha ɗaya su zo su zo su sare wuyansa kamar yadda na bada kisan kwanakin baya suka sa suka zo gidansa cikin dire suna neman suna jiran ya fito su sare wuyansa shikenan kuma annabi sallallahu ya fito Allah ta'ala ya kare shi ba su iya sun kashe shi ba har ya gudu yayi hijira ya tafi garin Madina bayan nan sun yi ta kai masa hari kala kala to yanzu kuma Allah ta'ala ya zo ya bashi nasara a kansu yaya suke gani me kuke ga zan yi muku suka ce ai kai mai daraja ne dan mai daraja manzala sa ce to la tasriba alaikum al zan gaya muku yanda annabi yasu ya gaya wa uwansa babu zargi akan ku yau habu wa antum tulaqa ku tafi na sake ku gaba daya manzala sa sai musu afuwa bai kashe su kamar yadda ya kashe banu quraiza ba shikenan aka yi musu afuwa su tafi manzala sa ya zauna a garin makka kwana goma sha tara ya je gidan ummu hani yi wanka ya yi alwala ya yi sallah raka'a takwas a gidanta a lokacin hantsi wasu malayan suka ce wannan ba sallan walaha ne sallan salatul fatahi ne sallan bude garin makka kenan shi kenan daga wannan lokacin garin makka ya zama garin musulmi babu wani kuma wanda zai yi hijira ya bar garin makka ya tafi wani gari mazala sa sama ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya wa idza fanfiru babu hijira bayan an bude garin makka sai dai jihadi da niyya in aka nemi ku tafi yaki ku tafi in ka yi niyya da za ka hijiran Allah zai baka lada amma yanzu kuma babu maganan hijira shikenan manzo Allah sallallahu ya zauna a garin Makka a wannan ranan mutum dubu biyu suka musulunta da aka yi fatahu Makka haka mutane tun ba a je ko ina ma to da aka yi fatahu Makka mutane suka ji labarin an yi fatahu Makka ko ta ina to nan ne fa aka dinga shiga wato addinin musulunci jama'a jama'a kowa ne sai su zo sun shiga musulunci da su da jama'a su maza Allah ya shugabantar musu da ɗaya daga cikin su wayannan ma su zo mun karbi musulunci gaba ɗaya a ce to wane shine shugaban ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita da nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wannan alama ce ta cewa mutane za su shiga addinin musulunci jama'a jama'a to lokacin da aka gama wannan manzala ya zauna a garin makka yanzu makka ya zama garinsa to akwai wasu kabilu guda biyu hawazin da kuma saqif sai suka ce muhammadu har ya yi ƙarfin da zai ci galba a kan to to in ya gama da qurayshawa zai dawo kanmu ne in da ya gama da qurayshawa to zai dawo kanmu ya kamata mu shirya runduna kawai mu je mu yaƙe shi shikenan sai suka je suka shirya runduna za su zo su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka suka je suka ɗebo ƙonsu da ƙwarƙwatarsu da jagorancin malik bin auf da su da matansu da yaransu da raƙumansu da awakansu da zinarinsu da azurfansu da dukkan dukiyansu gaba ɗaya suka fito wasu sun fito yaƙi shikenan suka kama hanya mutane suka haɗu da su daga ciki akwai duraid bin simmat shi ya ƙwararre ne tsoho ne ya ƙware da yaƙi sai yake cewa malik bin auf ya ce ina za ka je ya ce za mu tafi yaƙi za mu je mu yaƙi muhammadu sai ce to ya nake ganin yara ko ya nake jin kukan yara da kukan awaki da dabbobi sai ce eh na tafi da su ne saboda idan mutum ya je yana yaƙin ya waiwaya ya ga matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa ba zai ja da baya ba zai yaƙin don ya kare dukiyarsa sai ce masa to ai wannan ba dabara ba ne ya ce idan ka je aka yi nasara in kai ne kai nasara ka sani ba abin da zai amfane ka sai mutum da takobinsa mayaƙi da takobinsa kawai shine zai amfane ka amma sauran wannan abun mata da yara da wannan dukiyar ba za ta amfane ka ba in kuma aka ci galba a kanka to an kunyata ku a gaban iyalanku saboda haka ka mai da wa'annan yara da mata da dukiya ku je ku yaƙi ce ina sai ce wannan mutumin ya tsufa hankalinsa ya fara sakwarkurkewa sai ke yadda da wannan to sai zai kai wa musulmi ganima ne ganima ne take zuwa musulmi manzo Allah sallama ya ji labarin cewa waɗannan mutanen za su zo za su zo a yaƙi suka je suka tura wani mutum ya je leƙa musu yawan sahabbai da kuma manzo Allah sallama a ina yake shi da sahabbansa ya dawo gaya musu manzo Allah sallama sai leƙa ya tura ɗan leƙin asiri ya je ya zagaya ya ga yaya mutanen suke ya zo ya zagaya ya ga yawansu da kuma dukiyan da suka ɗebo ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya manzon Allah sallama manzala sai ya ce Allahu akbar tilka ganimatul muslimina gadan insha Allah yace wannan dukiyar da suka ɗebo ganimar musulmi ne gobe in Allah ya yarda za a samu ganima shikenan sahabbai sai suka tinkari tafiya Hunain za a je ayi wannan yakin kafirai sun tafo musulmi sun tafo musulmi da mutum dubu goma ne suka zo fatahu makka suka samu ƙarin mutum dubu biyu yanzu sun zama mutum dubu goma sha biyu za a tafi yaƙi yaƙin da ba a taɓa yin irin wannan rundunan ba a tarihi a baya a je a yaƙi sai dai daga baya an yi wanda ya fi wannan ma amma a samu mutum dubu goma sha biyu babu wani to kaga kawai wannan gani ake za a je a kurmushe mutane nan kawai a dawo to aka kama tafiya ana tafiya sai aka iso wata bishiya ana magarya ce bishiyan koriya kafirai mushrikai suna ce mata zatu anwadin suna rataye tukubansu da ainihin makamansu suna neman albarkan wannan bishiya din shikenan da aka zo wucewa akwai sababbin musulunta wanda musulunci bai gama shiga zuciyarsu ba sosai da suka ga kafirai sun kewaye wannan bishiyan suna neman albarkanta suna shashafa ta ana shashafa takobi shikenan sai suka ce wa manzo Allah sallallahu suka ce ya rasulullah iji allana zata anwadin kama lahum zatu anwa. ya rasulullah mu ma ka sanya mana man zatu anwadin wato wata bishiya da zamu nemi albarkanta kamar yadda wa'annan suke da shi sai manzo Allah sallallahu ya ce Allahu akbar innaha sunan لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون la tattabi'unna sanana man kana qablakum manzo Allah yace haka ne yace wallahi kun faɗi irin kalman da banu Isra'il suka gaya wa annabi Musa alaihi salatu suka ce wai ya sama musu wani gunki su dinga bauta masa su hada da bautan Allah kamar yadda su ma sauran mushrikai suke bauta wa gunki sai annabi Musa ya ce musu ku mutane jahilai ba ku san tauhidi ba manzala sama ce to hanya ce ta yahudu kuma kun zo kun bita to kaga anan wayannan mutane jahilci ne sa suka yi wannan amma sabon da aka zo da su daga makka daga madina ba za su yi wannan ba sababbin musulunta ne to amma Allah ya taimake su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a basu akan wani abu na shirka su yi shi a gaban manzon Allah sama kuma ya hana su ba ka duba neman albarkan bishiya manzon Allah ya ce kamar ku ce a baku wani gunki ne ku bauta masa ku hada da bautan Allah ta'ala daidai da abin da banu Isra'il suka ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shikenan su an warware musu wannan mishkilan kuma ba za su sake fadawa cikin wannan ramin ba wato na shirka to amma tafiya na tafiya mutanen mu ba bishiya ba kaburbura suke rungumewa suna ta neman albarkansu suna musu dawafi suna musu nafila suna musu sujjada suna daga hannu suna juye musu bukatunsu inda manzo Allah yana nan zai ce musu sun yi wa Allah abokin tarayya suna yin kamar abun da mutanen annabi Musa suka nema a musu wato a ba su wani dan gunki su bauta masa tare da ainihin ubangiji subhanahu wataala shikenan wa'annan aka warware musu wannan mishkila din sai aka kama hanya aka tafi wannan abu shirka ne kar ku sake shikenan magana ta kare tunda jahilai ne su kuma ba za a kama su da wannan laifin ba shikenan aka kama hanya za a tafi a je a sauke zango a Hunain to a lokacin sahabbai saboda yawan da suka gani wannan yawan ya ruɗe su har mutane suka yi ta cewa yau kan ba za a rinjaye mu ba yau kan ba za a rinjaye mu to wannan abu sai Allah ya jarrabi musulmai da sababin wannan abun da suka gani saboda shi yaƙi ai ƙarfin Allah ne yake sa a ci nasara ba wai yawan ku ba ko yawan makaman ku ko yawan ku duk ba shi bane nasara daga Allah ne subhanahu wataala da suka yi wannan sai wannan ya ja musu matsala sai wa'annan kafirin wanda malik bin auf yake jagoranta sai suka riga su zuwa wannan wadin suka shiga wannan kori na hunain ya je jera su sahu sahu ya ce da zaran kun ji motsin muhammadu da jama'arsa ku musu ruwan kibiya kawai a musu ruwan kibiya shikenan kuma mazala su sama yana tafowa shi da sabansa ba su sani ba ba su san suna wannan kori ba suna gaggawa su je su sauka wannan kori shikenan kawai suna zuwa wurin kawai sai suka ji ruwan kibiya kawai ko ta ina ana ta harbin su ana ta harbin su gaba ɗaya aka ne aka tarwatse duk da yawan da suke da shi aka kama gudu ana ta gudu mutum bai san ma inda yake tafiya ba to ko ta ina harbi kawai harbi ya maka yawa Allah ya jarrabe su saboda me saboda sun ce suna da yawa wa yawma hunainin iz ajabatkum kasratukum wa lan tughni ankum shay'a ranan hunaini yawan ku ya rude ku kuna ganin kamar yawan ku zai sa ku yi nasara yawan ku bai wadatar da ku komai ba sanda ƙasa ta muku kunci kuka rasa inda za ku shiga to amma daga baya ubangiji tala ya kawo ɗauki shi manzo Allah sallallahu alaihi bai gudu ba ko babu ja da ba gaba gaba yake yi kawai sabbai na gudu shi kuma yana tinkaran kafurai amma abu mamaki abu sufiyan da ya musulunta a fatawa makka din kwata kwata yan kwanaki ne yan bai wuce kwana ashirin zuwa talatin ba da musuluntansa amma shi yake rike da alfadarin manzo Allah sallallahu ya ki ya sake manzo Allah yana tinkaran kafirai shi kuma yana jan alfadarin yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba musulunci kwana nawa da shigansa har imanin imaninsa yayi karfin da zai ba da rayuwarsa don ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ya shiga wani hali amma duk da haka bai karya ba wato halin da ya shiga anan sai ya kama da halin da ya shiga a lokacin yakin Uhudu lokacin da waɗanda aka aka jera a Jabal Rumat aka ce kar ku gusa a wannan wurin ko an yi nasara ko mu muka yi nasara ko an yi nasara a kanmu da suka ga ana ɗiban ganima an ci nasara kan kafurai kawai sai suka tafi za su je su ɗebi ganima mutum arba'in suka tarwaje suka bar abdullahi bin jubair da shi da ainihin jama'a sa mutum tara khalid bin walid shi ke ya je far musu ya kashe wa'annan wanda suke kan wannan dutsen sannan ya bi ta bayan sabon sai suka juyo ana harbi kawai nan ma aka tarwatse ta da mutane biyu wasu ma suka koma madina tsaba munafikin amana duk Allah a dan sassauta wannan amma yana da wasallam manzo Allah ma halumma ilayya ibadallah ku tafo wuri na ku bayin Allah ku tafo wuri na ji sautin sa su Muhammadu za su kashe suka zo suka kama harbin sa su. bayan su kawai Dalhatu bin Ubaidillah saboda yake yi sanda hannun sa ya shanye gaba hannun sa shanye zama Dalhatu bin Ubaidillah ya tafi da la'an Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzala sama ya ce man sarrahu ko man ahabba an yara shahidan yamshi fil ardi falyanzur ila dalhati bin ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan ƙasa to ya duba dalhatu bin ubaidillah ya riga ya shahada gashi bai mutu ba amma ladan saladan mai shahada ne madama masa albishir da aljanna manzo ya dinga kiran sabansa amma duk da haka sanda aka fasa masa kai aka fasa masa haƙori aka fasa masa fiska aka fasa masa baki a wannan amma duk da haka manzo Allah ya ce halumma ilayya ibadallah ku taho wuri na ku taho sai da ya sahabban sa yaki ya sake zama sabo yana tafiya ana ana ja yana tafiya sai da ya je hada sa aka zo aka yi sabon yaki aka ci galba akan su kafirai to irin wannan sai ya sake faruwa a yakin Hunaini shikenan manzala sa sama aka bar shi shi da Abu Sufyan yana ta kai hari ana harbin sa yana cewa halumma ilayya ibadallah ku taho wuri na ku taho wuri na yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabin Allah ba da ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ku taho nan ku taho nan shikenan suka kama hanya abin nan sabai suka dinga dawowa suka dinga dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji sautin na tashi manzon Allah ya sa aka dinga shela ana cewa a dawo ga manzon Allah inda yake shikenan sai aka dawo sabai suka dawo hayyacin su Allah ya jarrabe su saboda sun yi tunanin kaman yawan sun nan wato zai ba da daman a yi nasara ba za a ci galba a kansu ba sun manta da taimako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala take nan manzala sa sama sai ya ɗauki ƙasa a hannunsa sai ya watsa wa ainihin wa'innan kafurin gaba ɗayansu babu wani kafuri kwaya ɗaya face ƙasan ya cika masa idonsa to kaga wannan alama ce alama ne cewa za a yi galba a kansu wannan kuma ya yi daidai da abin da ya faru a yakin badar lokacin da aka yi sahu za a gwabza yana ta roƙon Allah ya ba shi nasara sai wani ma sai kamar yayi bacci in ji sai na abubakar su biyu shi da abubakar sai ya farka sai ce abshir ya ababakar in abshir fa hadha jibril wa ala sanahu naqau kai albishir ga jibril yana zuwa da rundunan yaki ga kura a bayansa shikenan manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi wajen rundunan yaki ya dauki kasa a hannunsa ya watsa kafure babu wani kafuri face kasa ta cika masa ido Allah ta'ala ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama da kai wannan da ka jefa wannan kasan fa ba kai ka jefa ba ubangiji tala ne ya jefa cikin tafi ɗaya kawai ya cika mutum dubu ɗaya ido mutum dubu ɗaya kowa da idon sai cika da ƙasa to haka na su ma wa'annan da ya ɗauka ya wara musu kowa idon sa sai cika da ƙasa kawai shikenan ubangiji tala kuma sai turo mala'iku su zo su tsori ta wa'annan kafirin mala'ikun ba sun yaƙi ba ne a tarihi an ce a yaƙin badar ne kawai mala'iku suka yaƙi amma an turo musu mala'ikun kamar yadda aka turo a badar da gazawatul ahzab domin su girgiza wa'annan kafirai su tsorita su amma a badar sun yi yaƙi sun kille wuyan kafirai idan ka zo za ka sare wuyan kafuri kawai sai ka ga kafuri wuyansa ya faɗi ka zo za ka soka masa takobi sai ka ga ya faɗi mala'ika ya riga ka ya kashe shi in ka zo za ka kama shi sai ka ga yana bin ka kawai sai mala'ika ne ya damƙo shi ya miƙa maka shi ba kai ne kai wannan ba to amma da aka zo gazawatul ahzab an saukar da mala'iku amma sun girgiza su kafirai ne suka tsorita su ba su buge su ba sai dai iska ne ta yi fatali da su da su da himomin su iska ta dinga ɗaukar su tana sama da su tana buga su a ƙasa to haka nan anan hunain dan ma aka aiko mala'iku don su arnan nan su ga wannan mala'ikun su tsorita a wannan yakin ne wani ya ce ya musulunta daga makka lokacin da aka yi fatahu makka sai ke nuna manzala sun yana cewa ah ga mutum mai siffa kaza mala'ika ne sai manzon Allah sai bugi kirjin sai ce wai haka aslim ka musulunta domin babu mai ganin wa'annan mala'ikun sai wanda ba musulmi ba a sai sa ba ba ba ba ba cikakken musulunci ba shaf ne kawai shi dai ya bi jama'a sai ya sake cewa ya gani wa manzo Allah ya bugi kirjin sai ya ce ka musulunci don kafuri ba ya sake faɗa na uku manzo Allah ya bugi kirjin sai ya ce wai haka aslim kai tonka ka musulunta sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta daga nan sai ya daina ganin mala'ika da sa ya tashi to wayannan kafirin duk wanda ya ga wannan mala'ikun kuma an cika masa ƙasa da idonsa kaga ba da wani abin da zai daga nan sai aka kama harbin su kawai sabai suka kama duka sara da kibiya abin nan da takobi da kuma harbi da kibiya aka dinga kai musu hari ana fatattakan su suna gudu ana fatattakan su suna gudu suka gudu suka bar dukiyar da suka ɗaukon nan gaba ɗayanta raƙuma da ainihin shanu da abun nan da awaki da zinari gulagule ba abun da ba su kawo ga matansu ga 'ya'yansu duk suka zama ganima suka gudu wasu suka tafi ɗa'if wasu suka tafi autas kowa yana neman hanyar da zai gudu to amma duk da haka ba a kyale su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ribar rundunansa kashi biyu kashi uku akwai wanda suka tafi wani wuri zatin nakhla manzo Allah ya ce wa'annan su bi na autas wa'annan su bi na zatin nakhla manzo Allah shi da kansa yace zan rika na ainihin ta'if aka kama hanya suna gudu ana bin su suna gudu ana bin su suka bar wannan dukiyan aka kwaso ta aka zo aka ajiye ta a jirana ba a riba wannan ganiman ba aka tafi ta'if sai da aka fatattake su a ta'if tukuna sannan aka sake dawowa garin makka da aka dawo garin makka bayan an tarwatsa su an ci nasara a kansu shi yanzu abin da za a yi shine rabon ganima kuma ganiman da ba a taɓa samun irinta ba shi ke nan sa sama ya zo ya ɗauka ya dinga dumbulowa yana ba wa mutane yana dumbula yana ba wa mutane babu lissafi ba kawai za a yi ana baka kuma a lokacin sai fifita sababbin musuluntan nan su yake bawa gani su yake ainihin wato ganiman da yawa fiye da wanda ya daɗe a musulunci domin me don a ƙarfafa masa imani a lokacin abu Sufiyan raƙumi ɗari aka bashi kwata-kwata bai wuce wata ɗaya da kaɗan da musulunta ba raƙumi ɗari haka aka dinga manya-manyan kafurin da suka musulunta sai a dinga ba su raƙuma ɗari ɗari har aka dawo hamsin hamsin arba'in arba'in ana dumbulowa ana bayarwa labari ya yaɗu manzo Allah sassama yana ta riba ganima fa habba kowa sai ya fito kaman warwaso ake manzo Allah yana bayarwa ana ture shi yana bayarwa har sai da mayafinsa ya faɗi ya ce ya ku bayan Allah ku dawo min da mayafina ya ce wallahi dukiyar nan ba zan rabu da ita ba sai na raba muku ita gaba daya yana ta bayarwa yana ta bayarwa to amma sai zama na an sarawa ba a basu komai ba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina su babu wanda aka bawa ko kwaya daya to wannan abu sai zama bai musu daɗi ba wasu daga cikinsu sai suka sai suka ga cewa an musu warayya ya za a dinga ba sababbin musulunta masu ko ba ba su komai ba suka yi surutu sai labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ga abin da ansarawa suke faɗa yace haka suke faɗa eh to zai ka kira min su wasu daga cikin ansarawa aka zo aka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ku ne kuke faɗan kaza da kaza eh manzon Allah sama yace alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi da ku ba batattu ne na same ku ba Allah ya shiryar da ku da sababina kuna gaba na wuta saura ku fada kawai Allah ta'ala ya tsamar da ku da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane suka ce Allahu a'ala wa aman Allah shine mafi baiwa yace alam ajidkun fuqara fa aghnakum Allahu bi ban same ku ainihin fakirai ba Allah ya wadata ku da sababina domin sabon manzala sun yi kuɗi da sababin jihadin da ake yi sababin ganiman da ake samu ana ribawa sun samu kuɗi gashi kuma ba neman kuɗin aka je ba amma sai Allah ya haɗa musu duniya da lahiran gaba ɗaya ba haka ba ne suka ce haka ne ban same ku abun taɓarwa ba wabin nan ai kuna kanku a rarrabe ba ausu da khazara suna neman su kashe juna ba a ga maciji a su Allah ta'ala ya haɗa kanku da sababina domin ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ya aiko manzo sa sassama gaba ɗaya gaba ake kawai tsakanin kabilu musamman Aus da Khazraj wanda suke Madina amma da sababin musulunci sai suka zo suka zauna lafiya Allah ta'ala kuma shine ya haɗa ainihin zukatansu suka zauna lafiya kowa yana ganin dan uwansa musulmi dan uwansa ne kamar dan uwansa na jini kai yafi dan uwansa na jini ma manzala sa sassama ya ce ba haka bane na same ku ubangiji ta'ala ya haɗa kanku da ni suka ce eh da ya gama wannan ya ce ku amsa mini mana suka ce su da suke cewa Allahu ala wa aman Allah shine mafi baiwa ku amsa mini mana sai ce in kun ga dama ne ma za ku ce mini ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kar abun nan ba Allah ta'ala ya aiko ka ba mutanen garinku suka karyata ka muka gaskanta ka ba in kun ga dama za ku iya faɗan haka ko kuma ku ce ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko ka ba mutanen garinku mutanen maka suka koro ka mu ko muka zo muka baka masauki ba ya in kun ga dama za ku faɗi haka mutanen ka ba sun tabar da kai ba suka ki su taimake ka sannan mu kuma muka taimaka maka a garinmu garin Madina manzo Allah ya ce in kun ga dama za ku iya faɗan haka amma za su faɗi haka an sarawa ba su yi ta su faɗi wannan ba don baiwan da manzo Allah sallallahu musu ta ninninka wannan ita ce baiwan musulunci to da aka gama wannan mazala sa sama sai rarrashe su yace ala tardawna an yadhhaba an-nasu bishati wal ba'iri wa tadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila rihalikum ba za ku yadda ba mutane su tafi da awaki wanda ya tafi da raƙumi wanda ya tafi da dukiya kaza ko kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga gidajenku domin kowa a wannan wurin bayan an gama fatahu makka sai dai koma da ganima amma bai isa koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mutanen Madina a sai su ganiman su ta wuce ma raƙumi ko kuma wani abu daban abu ne wanda ba a sai da shi shikenan da manzo Allah ya gaya musu wannan magana sai suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qasman wa hadda mun yadda da manzo Allah sama a matsayin shine rabonmu da aka kyauta ya ba wani ya hana wani wanda ya hana ya fi son sa fiye da wancan wanda ya ba ya yace yana ba wancan saboda tsoron sharrin sa nan sai ba gamsu da wannan aka gama raba ganima wanda ya samu ya samu wanda ba a ba ba kuma babu abin da zai daga masa hankali da aka yi haka manzala sa sama ya tattara rundunansa shikenan aka dawo garin Madina da wannan ne an yi fatahu makka an buɗe garin makka yanzu makka ya zama garin musulmi wayannan da suka zo daga bangaren Hunain suna son su yaƙi musulmi su ma an gama da su an kora su zuwa Ta'if da Audas da zati Nakhla shikenan yanzu musulunci yayi karfin da babu kuma wani kafuri da isa ya tinkare shi to tun daga wannan lokacin da aka yi fatahu makka mutane suke shiga addinin musulunci jama'a jama'a dama abun da ya hana su shiga musulunci suna jiran su gaya za ta kaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine zai ci galba a kansu ko su za su ci galba a kansa suka ce in manzon Allah ya ci galba a kansu sallallahu alaihi wasallam to sun yadda annabi ne za su bi shi in kuma su ne suka ci galba a kansa to shi ba annabi bane ƙarya yake ba za su bi shi ba kawai sai suka yi ta jiran wannan ranan har wannan ranan ta zo shikenan manzon Allah ya ci galba a kan kafurai sai suka dinga ɗiban jama'a garuruwa ƙauyuka kowane kabila sai su ya zuwa dobeli shagon abu abdurazak insha Allah zai samu tafsirin gaba daya abu na gaba kuma shi ma sun ce akwai memory da sauran dai karatuttuka din da malam yayi sannan sai a karanta tambayoyi daga nan kuma sai a shiga program din kai tsaye mai tambaya na farko ce akaramakallahu jiya kayi bayani akan baya halatta a rubuta ƙur'ani da rubutun boko to ga wata ta musulunta sai muke rubuta mata harufan da rubutun boko domin ta samu na sallah yaya haka bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala ah, wannan kuskure ne abin da kuka yi kamar yadda ne bayani malamai sun haramta a rubuta alqur'ani bil hurufin latiniya wato sune harufan boko saboda haka ba wai rubuta mata za a yi ba karantar da ita za a yi in kun rubuta mata ma ko da larabci kuka rubuta mata ko ta iya karatun larabci za ta karanta qur'ani akan kuskure ne da qur'ani sai an koya wa mutum wajibi kafin ya iya karanta shi saboda haka wannan abin da kuka mata ku rubuta mata qur'ani da harufan boko ta samu na sallah wannan kuna neman ta bata alqur'ani ne sai dai ku lakkana mata ainihin fatiyan ku koya mata na'am wannan kuma yake cewa wai malam da gaske ne idan mutum yana sallah yana tare da manzon Allah a gurin ya ce wai dalili shine idan idan aka karanta tahiya akan ce assalamu alaika aihon nabi to in ba a gurin ka ce assalamu in ba a gurin in baya gurin ka ce assalamu alaika to ka yi ƙarya kuma wanda ya yi ƙarya bai da sallah to wannan magana ba gaskiya ba ne wato yan bidi'a ne suke cewa wai duk inda kake manzo Allah sassama yana nan suna kafa dalili da wa quli imalu fa sayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun to amma ba za su ce wal mu'minun din ba kai aiki Allah zai ga aikin ka wai manzon Allah zai ga aikin ka wa duk inda Allah yake su sun ce Allah yana ko ina suka ce duk inda Allah yake ko manzon Allah yana nan sai suka kafa dalili da wannan ayan to amma su kare sa mana don qur'ani cewa ku yi aiki Allah zai ga aikin ku da manzonsa da kuma mu'minai kuma a ranan alkiyama za a yi wannan Allah kan yana gani ko shakka babu amma manzon Allah da sauran mumine sai a ranar kiyama ne za a nuna musu ayyukan bayi za a gani kirkiri to sai suka fassara wai Allah da manzonsa suna gani amma ba za su ce da mumine ba kuma ayar duk guda ɗaya ce to kaga in sun ce da mumine kai kanka zaka karyata dai mutum ya shiga ɗakin sa yana ibada baka san yana yi ba baka gani to sai su tsaya a can to wannan kuskure ne kuma kasancewa a fatiha kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba hujja bane dalilin shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam duk wanda ya mini sallama ba wanda zai mini sallama face Allah ta'ala ya mayar min da raina na amsa masa wannan sallama in ka je kabarinsa sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka wa alaikumus salam haji daya idan kuma ba kabarinsa ka je ba a tahiya sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko a wani salatinka da kai to manzala sa sama mala'iku ne za su ɗauka su kai masa domin ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi ni min ummati salam Allah yana da mala'iku da suke yawo a bayan ƙasa aikin su shine suna isar mini da gaisuwan da al'ummata suke yi to da aka tayya in kace assalamu alayka ya rasulullah sai mala'ika ya ɗauka sai ya kai wa manzo Allah sa sama sai ya ji wannan gaisuwan da ka masa To wannan shine dalili amma babu wani wanda zai ce duk inda kake mazala sa sama wai yana ainihin tare da kai kuma ya zama wai ilimi yake barwa sai dai tatsuniya kawai yana neman ya halakar da jama'a ne kamar yadda ya bata ya batar da su mazala sa sama yana can a madina kabarinsa a madina yake shi yasa ake zuwa ziyaran ziyaran kabarinsa madina idan yana ko ina me zai kai mutane madina yana ko ina ka zauna a ɗakin ka kawai ka ziyarce shi ba sai ka je madina ba in ka ce yana tare da kai a nan jimeta to mutanen madina me suke ziyarta kenan wahalan banza suke masu zuwa madina ziyartansa kaga kabari yana nan an je ana ziyartar kenan wani abu daban ba shi ba ya kamata mutum ya aiki da hankalinsa wannan duk ganganu ne irin na yan wanda babu hujja a kansu ana nema a ta sa maka shakka ga qur'ani da hadisi na a cike ke da ilimi a ba mutane ilimi wanda zai gyara musu imanin su da tauhidin su su ƙara tsoron Allah wai ba shi bane sai a je ana kwakulin wasu abubuwa wanda ma anzalallahu bi amin sultan ba su da hujja kuma don a gurɓata mutane aqida Allah ya sauke muna yi wa <clears throat> shugaban kungiya lai saba magaji sanda zuwa tare da imam salihu muna musu sanda zuwa wannan kuma take cewa mace ce jinin hailanta ya ɗauke misalin karfe goma na safe sai ta yi wanka to za ta kama baki ne ta ci gaba da yin azumi ko kuma sai gobe washe gari za ta yi kuma idan za ta yi sai ta sake sabar niyya abin da ya fi shine ta kame bakinta saboda alfurman wata ramadan gobe kuma za ta azumi amma za ta rama wannan azumin da a tsakiyar yini ne ko a farkon yini hailanta ya dauke amma a mazhaban malikiya sun ce ya halatta ta ci abinci har suka ce da a ce mace mai haila za ta yi tsarki a tsakiyar rana wato bayan rana ta fito sai mijinta kuma ya zama ya dawo daga tafiya shi kuma tsakiyar rana kaga ya halatta shi ma ya zama baya azumi sai ya dawo tsakiyar rana yace da za su iya saduwa amma mafi yawan malamai ba su tafi haka ba domin ko da ba al suka yi ba akwai alfurman wata ramadana za a girmama wannan daraja din saboda haka abun da ya fi shine ta kame kada ta ci abinci har sai rana ta faɗi amma za ta rama wannan azumin shi ma matafi in ya dawo garin su da sauran rana abun nan da rana ya dawo garin su to zai kame ba zai ci abinci ba har sai bayan magariba saboda alfurman wata ramadana na'am wannan kuma mai tambaya kusan ta ƙarshe yake cewa idan mutum yana sallah yana karanta fatiha da sura ba tare da yana motsa harshe da leɓɓa baki ba sallansa ta yi ne a mana a sallata ɓoyewa mana sallata sirri wai in baya wannan motsa bakinsa da harshe da leɓɓansa wajen karatun sallarsa ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ba ta yi ba saboda kira'a dole a motsa harshe ita kira'a ai ba tunani ba ne in baka motsa harshen ka ba suna abin da kai tunani tunani kawai kai ba ba ba kai ba so da haka ko asirance dole ka motsa harshe amma ba lalle sai sauti ya fito ka ji shi a kunnen ka ba bayyanawa kuma bayan ka motsa harshe dole ka ji wani sauti a kunnen ka. ko da na kusa da kai bai ji ba karamin bayyanawa kenan ko na kusa da kai bai ji ba in kunnen ya ji ka yi sirul jahari amma harshe ya motsa wannan wajibi ne haka ne idan za ka yi zikiri ba a zikiri na tunani kawai mutum aka kawai ya rufe bakinsa sa ba motsawa motsa motsawa ta tunani wai ya ce na zikiri a wani abu da kake sunansa tunani zikiri sai harshe ya motsa shi yasa akwai zikirin da da yan abun nan suke yan bidi'a suke wasu sunansa anfas to wannan ba zikiri suke ba za a zo kawai numfashi ne kawai zai dinga fita nan za a kewaye kama ana da'ira ana rawa haka kawai numfashi za a dinga wai shi ma zikiri ne wani nau'i ne wani zikiri to duka wannan bidiyoyi ne aka shigar da su a cikin addini domin a canja mana addinin kada mu yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wannan ba zikiri bane dole harshe sai ya motsa zikiri kiraa dole sai harshe ta harshe ya motsa shi yasa aka ce masa kiraa in harshe bai motsa ba abunda kake kana tina wata aya ne amma ba karanta ta kake yi ba to in kuma baka karanta fatiha ba baka da sallah la salata liman lan yaqra bi fatihatil kitabi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ba wanda bai yi tunanin fatiha ba kai kuma tunanin fatiha kai baka karanta ta ba domin dole harshen ka sai ya motsa na'am sai ah, ya shiga da wannan aka kammala amsa tambayoyi muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, abu na gaba shine jawabin rufe shi tafsiri din daga bakin shi malam abubakar muhammad muktar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, da farko ina maraba da manyan baki waɗanda suka zo rufe wannan tafsirin eh, daga cikinsu akwai shi former chairman wato baba ammi wanda dama muna tare da shi a kullum shi ba bako ba ne amma dai mukan gabatar da shi a matsayin babban bako eh, duk lokacin da aka zo wato rufe tafsirin sannan kuma mun yi bakon babban malami sheikh kabiru gombe muna maraba da shi sannan akwai kuma shi ciyaman na izala na jiha wato alayhi sahabu magaji sannan kuma da shi shak imam salihu shugaban majalisar malamai sannan kuma da alhaji usman ibrahim special advisor na na gwamna da kuma dai sauransu watakila wasu baran iya kama sunansu ba dukkaninsu muna maraba da su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan wato ziyara da suka kawo mana na rufe wannan ainihin wuri mai albarka watakila malam sadau shi ma yana waje bai shigo ba sai idan an zo kan abun nan jawabin sakila zai shigo shi ma muna maraba da shi sannan bayan nan muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana farkon wannan tafsirin da ƙarshen sa domin ba don hikima ta ubangiji ta'ala ba da ikon sa ƙila da tafsirin nan bai yi ba mun samu matsaloli daban-daban kafin a fara tafsirin amma dai Allah ta'ala ya kai mana ɗauki wanda kuma ya kaddara aka yi tafsiri din ba tare da an shiga wani tashin hankali ba mun yi nufin wani abu daban Allah ta'ala ya canja mana mafi alkhairi haka rayuwa take innaka turidu ana uridu wala yaqau illa ma uridu zai iya ka so abu sai ya zama sabanin sa din shi yafi kai baka sani ba ubangiji ta'ala ya sani amma kai kuma baka sani ba to Allah ta'ala ya kaddara mana mun yi wannan tafsirin lafiya kuma mun tashi lafiya wanda da kafin a fara shi ana ganin kamar za a samu wani tashin hankali ko wasu matsaloli amma dai ubangiji subhanahu wataala ya ga zukatan wa'inda suke son ai tafsirin ya kawo mana ɗauki muka yi shi lafiya aka tashi lafiya ba tare da mu samu matsala ba Allah ta'ala ya ba mu nasara akan wa'inda su ba sa son ayi wannan tafsirin saboda wata manufa ta su kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawwamar mana da wannan ni'ima din sannan na biyu muna gode wa kwamitin wannan masallaci waɗanda suka tsaya a kan wannan tafsirin shekara da shekaru suna ɗaukan ɗawainiyansa da hidimominsa da kulawansa muna musu godiya ubangiji bani wata'ala ya saka musu da alkhairi musamman shi limamin wannan masallacin malam barkindo sannan muna gode wa dukkan waɗanda suka tsaya a kan wannan tafsirin suka ba da goyon baya saboda matsalolin da aka yi ta samu a baya sai zama na waɗanda suka rungumi cewa sai an yi tafsirin nan adadin su ya karu fiye da na kowace shekara an yi ta kai kawo an yi ta kai kawo akan maganar tafsirin har ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da nasara wanda suka tsaya akan abun a gaskiya suna da yawa wanda wasu ma ni ban san su ba wasu kuma na san su ba zan iya kiran sunan su ba ma to dukkanin su dai da wa'inda na sani da wa'inda ban sani ba ubangiji na wata'ala ya saka musu da alkhairi ya sa ladan a cikin kyawun ayyukansu irin wayannan goyon bayan da ake bayarwa na tafsirin shine yake sawa nake daurewa inda cewa an yi tafsiri din amma ba don haka ba da watakila ba zan iya ba to amma mutane za ka ga kowa hankalinsa ya tashi in lokacin nan yayi gani yake yaga an fara wannan abu kowa hankalinsa a tashe yake yana ba da goyon bayan abu duk da dai ana samun wasu gura gurbi waɗanda su ba so suke ai abun ba to amma ubangiji subhanahu wata'ala yana duba zukatan jama'a da kuma ainihin masu son wannan alkhairi sai Allah ta'ala ya kaddara shi kuma a yi shi ba tare da an samu wani tashin hankali ba ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sannan muna gode wa ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke taimakawa tafsirin duk shekara kamar yadda aka saba daga ciki akwai shi ciyaman wato alhaji ibrahim atta baba ami wanda duk shekara tun da aka fara shekara bakwai yana tsaye akan wannan tafsirin kuma yana taimakawa tafsirin ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan haka nan akwai alhaji sallau gidatso wanda yana ke taimakawa tafsirin ana yaɗa shi a ko'ina ana jinsa ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya sa ladan a cikin kyawawan ayyukansa sannan haka nan akwai wato alhaji ibrahim idc wanda shi ma duk shekara yakan tsaya daga cewa an yada ainihin wannan tafsirin a gidan talabijin wato ibrahim umar nake nufi na idc muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan zan yi amfani da wannan daman kuma na gode wa former probos na fce wato dr aminu chiroma wanda ya tsaya akan tafsirin wato ainihin yola shi kadai shekara bakwai ana yin sa ba tare da ya gajiya ba yana sa a yada shi a ko'ina kuma ya taimaka tafsirin daga farkonsa har zuwa karshen sa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi da sauran dukkan wasu wanda suke taimakawa da jikinsu da su akan abin da ya shafi wannan tafsirin wannan tafsirin yana da gata wanda wani lokacin har kamar ne kuka in ga irin yadda mutane suka damu cewa sai sun yi wa tafsirin hidima wanda kuma ba nema muke yi ba ba zuwa muke mu ce ne kai kaza ko sai kai kaza ba su da kansu ne suke sa kansu su dinga yada tafsirin nan ko a ɗauki dawainiyansa wanda wani ma har yanzu ni ban san su wane ne suke biya a gidajen rediyo da talabijin ana yadawa ba sai dai in ji kawai ana sa tafsirin kawai ba tare da na san wane ne ya ɗauki dawainiyansa ba ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa alaramma abdulkarim wanda ake wannan gwagwarmaya da shi shine mai jan baki duk shekara tun da aka fara wannan tafsirin har zuwa yanzu bai kosa ba tun kafin ya tafi madina karatu har ya zama ɗalibi in ya je madinan zai dawo hutu a lokacin tafsirin idan an gama kuma ya sake komawa wanda wannan shekaran har Allah ya kaddara ya gama digiri ɗinsa na farko kuma ya samu admission na digiri na biyu masters zai koma kuma ya ci gaba da karatunsa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan akwai masu ɗawainiya na rikodin na wannan wato karatun daga ciki akwai shi malam idris mai gabatarwa yanzu yana ɗaukan ɗawainiyan ɗaukan wannan wato karatun a kaset a dinga yaɗa shi a ko'ina wanda ya yi yawo wurare daban-daban da sababin ainihin wannan aiki da yake yi Allah ya saka masa da alkhairi sannan haka nan akwai Muhammad Kacalla wanda shi kuma kimaraman ne shi yake daukan ainihin hoton wannan tafsirin da sauti a je a juye a plate kuma a dinga yaɗa shi saboda da'awar ta yadu sannan akwai Alhaji Ali wato na NTN wanda shi ma duk shekara tun da muka fara tafsirin nan da shi muke wannan aikin kuma ba tare da ya gajiya ba ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan haka nan wato akwai gidajen talabijin da gidajen rediyo kamar gotel da abc dukkaninsu suna yada wannan tafsirin kuma muna bibiyan su suna yin abin da ya kamata muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a gidan rediyo gotel muna da mujahidai guda biyu dole ne mu gode musu daga cikin su akwai shi malam umar mai zuwa ya ɗauki shi wannan tafsirin sannan ya je ya kaiwa shi malam hamza sa ɗasin shi kuma ya je ya juye ya daidaita shi sannan kuma ya sa a ci gaba da yaɗawa. da sauran ma'aikatan gidan rediyo gote din wanda suka ba wannan tafsiri mahimmanci ana sa shi dalla dalla kuma bi da bi ba tare da muna samun wani matsala ba ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi haka nan gidan talabijin na NTA da na Gotel din duk gaba ɗayansu da da ATV Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi a bisa wannan ɗawainiya da suke ɗauka sannan haka nan muna godewa kwamitin wannan tafsiri wasu matasa ne wanda suka ba da rayuwarsu suka ɗauki hidiman tafsirin su suka je suka sai wannan projecton tun bara suka haɗa naira ashirin ashirin suka yi shekara suna haɗa naira ashirin ashirin har suka sayi wannan majigin da muke gani a waje ba don komai ba saboda a yada wannan tafsiri in kana daga bakin titi ma ka dinga ganin hoto kuma kana jin sauti wayannan matasa Allah ya saka musu alkhairi mutum goma ne ko goma sha ɗaya suka hada karfi da karfe ba wai masu kuɗi bane amma har suka samu wannan nasara din kuma suke ɗaukan ɗawainiyan wannan abun suna ji sa suna kafa shi suna kula da shi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan haka nan yan agaji waɗanda suke kula da wato shigan jama'a da tsarin zamansu da abin da ya shafi mata suna bangare kaza sai wa'annan sun yi kaza su yi kaza ko ina suna tsaye suna ta hijimomi ubangiji subhanahu wataala ya saka wa yan agaji da alkhairi kuma ga darektan su ma ya zo nan muna tare da shi ya zo rufewa ne malam ahmad allah ya saka masa da alkhairi wa alhaji umar yaro <laughs> sannan da mataimakinsa shi malam ahmad ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi to dukkan dai wa'inda suka taimaka wajen wannan tafsirin wasu dole ne zan manta su ba zan iya tina su ba ina fatan Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya kuma ya sa ladan a cikin mizanin kyawun ayyukanmu sannan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana da abin da muka ji na wannan tafsirin ya zama sababin tsiran mu gobe kiyama sannan kuma ya ubangiji ta'ala ya haɗa mu a aljanna kamar yadda ya haɗa mu a wannan guri sannan a ƙarshe ina da wasici ga mu ji tsoron Allah mu yi aiki da abun da muke ji ana karantar da mu mu gaba mu masu sauraro tafsiri fassara ne na maganar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani don a fahimce shi a yi aiki da shi ba don a karanta shi kawai a samu lada ba ba don a karanta a yi addu'a saboda wata biyan bukata ta duniya ba a'a don a san me ƙur'ani ya kunsa wannan saƙon me yake faɗa a yi aiki da shi ya ƙara maka imani da tsoron Allah to tafsiran da muke sauraro ba wai nawa kawai ba kowane tafsiri in ka bude gidan rediyon nan yini guda tafsirai ake sawa tun daga zafiyar har dare har sha biyun dare haka gidajen talabijin ramadana ko ina tafsiri ne duk gidajen rediyon nan da talabijin tafsiri ake sawa to ya kamata a ce mu yi aiki da abin da muke ci kuma wasici na biyu shine tafsirin akwai na ɗauka akwai wanda ba na ɗauka ba akwai wanda yake haɗi bulailin ne wato kamar mutum ne ya je kira je yin kirare da daddare jeji zai zai zai zai dauko kirare wato itatuwa to ko shaka ba zai dauko da me da macizai idan zai dauko a hanya kila maciji ya sare shi to akwai waɗanda fa ba tafsiri suke ba tamsiri suke wato hira suke ba tafsiri ba ne suna ta kawo maka wasu tatsuniyoyi ne domin su ɓadda kai suna son su tsora ka akan wasu bidiyo'i wanda suka tashi a kansu suka gina al'umma a kansu ko suka tashi suka samu ana yi sai suke son su ɓadda mutane za ga ana ta shigo maka da wasu abubuwa wanda sun wa hankali kuma sun wa shari'a to irin wannan sai ka duba irin waɗannan mutanen ba za ka ɗauki ilimi a wurinsu ba don Ibn sirin ya ce inna hadal ilma dini fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ka duba ka ga wajen wa ya kamata a ɗauki addini abdullahi bin mubarak ya ce da idan mutum ya kawo mana hadisi kawai sai mu karba har san da fitina ta bayyana aka dinga sawa masu cewa wai su annabawa ne da masu wasu bidiyoyi ya ce to idan mutum ya kawo hadisi sai mu ce sammu da na rijalakum gaya mana waye da waye suka ruwaito hadisi ya ce fa zuru ila ahli sunnati fa naqbalu hadithahum wa nanzuru ila ahli bid'ati fa la naqbalu hadithahum sai mu duba ahli sunna sai mu karbi hadisin in mun kalli mutane muka ga yan bid'a ne to ba za mu karbi hadisin ba to wannan shi nuna ba a karban ilimi wajen ɗan bid'a domin badda kai zai yi shi yasa daga cikin sharuɗin da Imam Malik ya kawo na ɗaukan ilimi a wajen malami ce Allah ya kuna mubtadi'an ya da'u ila bid'atihi kar ya zama dan bid'a mai kira zuwa ga sa domin zai je loba kan ya saka a cikin bid'a ya kauda kai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ake gane irin wayannan mutane shine kullun akan maganar bid'ar su kawai suke ba abin da suke karantarwa sai bid'ar duk inda suka ja suka ja to sai sun shigo da bidiyar su ko ina sai sun shigo da ita saboda mai ba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam take jagorantar su shi sa Abu Sulaiman yake cewa man amara ala nafsihi sunna nataqa bil bid'a abunda man amara ala nafsihi sunna nataqa bil hikima wa man amara ala nafsihi al hawa nataqa bil bid'a duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne take jagorantar sa to duk lokacin da ya tashi magana zai magana ta ilimi magana ta hikima ta ilimi zai qur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata da hujjoji yake kawo maka ilimi amma wanda son zuciya ne yake jagorantansa to duk lokacin da ya tashi magana to zai magana ta bidi'a ne shi kuma kullum bidi'a bid'a kullum abu ɗaya zaka ga ana maimaitawa addini bai takaita akan abubuwa kwaya biyu ko uku ko hudu ko biyar ba da za a yi ta yawo da jama'a saboda haka a wannan sai ka gane haka imam mali ya ce inna hadhal ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu ilimin nan shine jininka shine ka kuma za a tambaye ka ranar alkiyama dangane da ilimin da ka dauka na addini yace to ka duba wajen wa ya kamata ka dauki ilimin ka ba wajen kowa da kowa ba akwai gura akwai inda basu cincinci a dauki ilimin auren su ba to sai ka duba suwaye waye ahlu sunna suwaye masu kira zuwa ga alqur'ani da hadisi suwaye suke son mutane da shari'a to su zaka saurari tafsirin su domin ka samu wannan shiriyan ka tsira gobe kiyama amma akwai wanda yana kiransa ne kawai ka zo ka rungumi sa domin ya samu ƙarin jama'a to wannan ba abun bi bane idan ka tafi akan haka to tauraron tafsirin ka zai yi amfani zai kara maka imani da tsoron Allah kuma za samu shirya amma in ya zamana kana ɗiban kwashe-kwashe to ko shakka babu wato zai zabar da kai ne ko kuma ka ɗauko mai kyau a can sai a zo a cusa maka marar kyau shikenan sai ka je ka bata kuma idan baka da ilimi ɓad da kai ba wani abu bane ke yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'a bid dajjal a anhu fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'athu alaihi min ash-shubuhat duk wanda ya ji labarin dajjal ya gudu kawai yace mutum da ya zo masa ya tamanin shi mumini ne sai dujjal ya dinga jima masa shakka sa shakka shikenan sai ya bi dujjal dujjal ya zo ya ce shi Allah ne to dujjal ka duba an ba da siffofinsa mai ido ɗaya ne an rubuta kafirun kafin fa'un ra'un a goshinsa amma duk da haka wasu sai sun bi shi saboda ya jefa musu shakka da shubuha to haka ne in baka da ilimi idan mutum ya koshi da da tallin bidiyoyi da son zuciyarsa yanzu sai ya dinga buga maka misalai sai ka shiga sai ka je ka bata addini kuma ba ya ginu akan misali bane da wasu tatsuniyoyi da ba da wasu labarai a'a a ya ginu ne akan alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imam ahmad yake yawan maimaita wa'annan baitukan dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu wa rubbama jahila al fata athara al huda wash-shamsu bazighatun laha anwaru addinin Allah addinin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ginu ne akan hadisansa akan hadisansa shine shine hadisin manzon Allah shine addinin manzon Allah ma dalla da mutum ya maida hadisin manzon Allah sune abun hawansa a kansa za ka tsora addinin ka ka hau don ka ta samu tsira gobe kiyama yace kar ka yi kyaman ahlus sunna wato ahlul hadis masu bin hadisin manzon Allah sama yace ra'ayi duhu ne dare ne shi kuma hadisi yini ne don ra'ayi kake bi son zuciya ko naka ko na wani zaka je ka bata ne kana cikin duhu amma in kana bin hadisin manzon Allah sama to a cikin haske kake shiriya zaka yi in ka kama hanya za ta kai ka yace amma da yawa zaka ga mutum ya jahilci hanyar shari'a alhalin rana ta fito kuma tana da haskenta ma'ana a jawo aya a jawo hadisi a yi bayani amma kuma ba zai gane shari'a ba saboda mai son zuciyarsa ne yake jagorantansa amma shari'a kan a bayyane take manzala su sama yace taraktukum alal mahajjatil bayda layluha ka nahariha la yazubu anha illa hali na bar ku akan hanya fara pat direnta kaman yininta ba mai kauce mata sai halakeki to kar mutum ya zaba kansa halaka ka bi qur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ka bi sunnar manzon Allah sa sama addinin ka sai yayi kyau rayuwarka ta yi kyau kuma wannan abu in ka rungumi sunnan nan ka rungumi addini nan wallahi ba zai hana ka jin daɗin rayuwarka ba kar ka yi tamani in ka zo kace zaka bi sunnar manzon Allah sa sama zaka shiga takura ba takura domin da yawa gashi suna bin sunnan kuma suna walwala a cikin rayuwarsu kai nan ne ma zaka ji daɗi zuciyarka kana da wata aljanna a cikin zuciyarka da kake walwala da ita saboda me duk abun da kake a kansa kana da hujja baka shakka amma duk wanda yake kan bidiyoyi wallahi yana kwana da shakka a zuciyarsa shi yasa idan aka jira akan bidiyarsa wallahi sai dai ya faɗa ko ya ji haushi da bakin ciki bai da yadda zai ya kare kansa amma idan kana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi mutum ya zo ya jira maka ba za ka damu ba abu ne da hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiq ku kawo dalilin ku inda ga sauke kai ka sa akan dalili kake kalubalance kan ya ga dama a nan duniya zaka kawo hadisi ko aya a je lahira a ce me yasa ka faɗi kaza sai ka ce ya Allah kai ne ka faɗi kaza a cikin sura kaza aya ta kaza ka ce kaza ka jawo ayan ya akai ka bauta mini a bisa kaza sai ka ce ya Allah ka aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mu bin shi shine ya faɗa mana yace kaza kaza shikenan sai ka kare kanka amma in ka je ka ɗebo son zuciyarka ko na wani wallahi in aka tsaye da kai a gaban ubangiji ta'ala baka da abin da zaka kwaci kanka da shi don baka da hujja kuma wanda ya tsora ka akan wannan shi bai isa kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala ba shi ma ta kansa yake saboda haka mu yi wa kanmu qiyamul layli mu ɗauki shari'a inda ta dace sannan kuma mu yi amfani da ita duniya ba komai bane kada ta ruɗe mu mu yi addinin mu tsakani da Allah addini ba wani abun yayi ne ko wani abun alfari ha abu ne ka yi shi a daidai ka samu nitsuwa a rayuwanka ka bauta Allah subhanahu wataala ba tare da kana cikin shakka ba kana tsammanin rahamar Allah subhanahu wataala wannan yana yiwuwa in ka dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah subhanahu ya samu fahimci addini ne nuna mana gaskiya gaskiya ne ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisantanta sannan Allah ta'ala ya haɗa mu a gidan aljanna gaba ɗaya kamar yadda ya haɗa mu a nan zan takaita haka akwai malamai masu jawabi da kuma shugabanni wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh je jama'a da su yi haƙuri kamar da aka gabatar cewa an yi bakin manya-manyan malamai da shugabanni kamar yadda ake gani kuma jawabi ne na ƙarshe wanda za a yi saboda haka sai a yi haƙuri a saurara kowa mu samu albarkacin abin da ya zo da shi abu na uku shine jawabin babban bako shine babban malamin mu sheikh muhammad kabiru haruna gombe wanda zai jawabi yanzu insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa أمين amincewarsa ya nuna mana wannan rana wacce za a rufe wannan tafsiri da aka gabatar a wannan masallaci kuma tafsiri na littafin Allah wanda shi malam ya gabatar mana mana addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya tsawaita mana rayuwarsa cikin bin Allah ya kuma ƙara mana du'at na sunna irin sa da yawa a cikin wannan ƙasa ah, na yi ɗauki ƙwarai da gaske da na samu damar halartar rufe wannan tafsiri na so a ce na samu wata rana na zo na zauna na saurari tafsiri ne duk da nakan saurara nakan gani a kafafen watsa labarai to amma dai wannan duka ba zai wadatar ba na so a ce in zo in zauna zaman dirshan a fara daga farko har karshe ina saurare to amma saboda nema nauyi da aka dora mun yasa haka ya gagara bisa wannan yasa muka takaita karatu a yau muka tashi muka ce kuma wani fauro da gaggautawa fararun farilla ne bare mu samu mu karasa wannan majalisi na kuma ji daɗi da na samu matasa an yi cincirindo an yi cirko-cirko ana kwankwada ilimi daga maɓuɓɓuga mai tsafta domin ba kowace maɓuɓɓuga ake shan ilimi daga gare ta ba in ka sha daga gurɓatattan maɓuɓɓuga sai ka sha guba allah ka gafarta mana to kalma da zan faɗa ba mai tsawo ba ce sosai ahalussunna sunna duk inda suke a duniya su kuke ji ana cewa ahlus sunna wal jama'a wato ana kiran su ahlus sunna saboda suna kokarin kwaikwayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kalmar jama'a da aka kara ta kalma ce da ke da muhimmanci domin tana nuna duk inda suke a duniya abu guda ɗaya ne suna da ƙungiya ba su da ita sun sa wa kansu suna ba su saka ba inda suna kan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tabarau na musulunci jama'a ce guda ɗaya shi yasa idan ka zagaya duniya za ka ga kungiyoyi da yawa na ahalus sunna a nan najeriya akwai da su kungiyar izala da sauran kungiyoyi na ahalus sunna suna nan da dama a cikin najeriya wasu saboda suna da faɗi a ƙasa a san su wasu kuma iyayen da suke na aka san su amma dai suna nan suna yin aiki wa addini kuma allah ya ga abin da suke yi muna fata ya saka musu da alkhairi in ka je nijar akwai irin su kungiyar ihya'us sunna wa ikimadul bid'a akwai irin su kungiyar alkitabu sunna in ka tafi ghana akwai irin su ahalus sunna wal jama'a in ka tafi burkina idan ka tafi wato ainihin cote d'ivoire abidjan akwai irin wayannan kungiyoyi suna nan na duniya da suke ta aiki wa addini har a irin kasar saudiya zaka samu kungiyoyi da suke bada gudunmawa wajen aikace aikacen addini irin su jam'iyyatul birri suna nan dai da dama abin da nake so na nuna mana duk inda ahalus sunna suke a duniya a tabaro na musulunci wato al'umma ce guda ɗaya masu ƙaunar juna masu taimakawa sashi kuma za ka ga karantar wasu tana ƙarfafa karantarwar sashi wani ɗan uwa yana faɗa min cewa wata rai idan ya saurari tafsiri da ake gabatarwa a nan idan ya saurari tafsiri da muka gabatar a wani wuri ya je ƙara sauraron tafsiri da dr umar ke gabatarwa a yola wai sai ji kamar mitin aka yi aka ittifaki cewa yau kan kaza za a yi magana alhali kuma wannan bai san wannan zai yi ba wancan bai san wannan zai yi ba wannan haka karantarwa ta ahalus sunna take ba ta canjawa kuma yadda aka yi ta a zamanin sahabbai haka aka yi a tabi'ai haka tabi'u tabi'in haka ake yi ta yanzu ba ta canjawa har kiyama ta tsaya shine bambanci tsakanin ahalus sunna da yan bid'a su yan bid'a bid'a na canjawa tsakanin wuri da wuri tsakanin gari da gari tsakanin zamani da zamani domin ita bid'a masdar ɗinta daga kwakwalwa ne kwakwalwa kuma kwakwalwa ta tana da bambanci da kwakwalwar wannan ta wannan tana da bambanci da kwakwalwar wannan saboda haka in kwakwalwa ta ta ce ga yadda za a yi wani kwakwalwarsa sai ta ce a ƙara wani kwakwalwarsa sai ta ce a rage in na ce a masallaci za a yi wani kwakwalwarta sai ta ce a kai makaranta islamiyya wani kwakwalwarsa sai ce yawo za a yi akan titi saboda haka abin za ka ga yana mai yana ainihin canjawa tsakanin wuri da wuri amma su ahalus sunna duk inda suke al'umma ne guda daya wasu da karanta wasu ba ta canjawa Allah ka karɓi rayuwar bisa wannan aiki me yasa da'awarsu ba ta canjawa duk inda suke a duniya malamai suka ce saboda manhaj da suka gina da'awarsu akai guda ɗaya ne menene manhajin ahli sunna a wajen da'awarsu shine alkitabu was sunna ala fahmi salafi salih wayannan kalmomi guda uku duka kalmomi ne masu tsada idan an ce alkitabu ana nufin littafin Allah alqur'ani mai girma wannan shine awwalu masadir tashri' daga nan ne mabubuga ta farko ta shari'ar musulunci take ahli sunna duk sanda suka yi magana za ka ga suna ƙoƙarin ƙwaƙwalo dalili daga ina daga littafin Allah maɗaukin sarki bayan ƙur'ani mai girma sai a sunna me ake cewa sunna wato ɗayan abubuwa guda uku abu na farko abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi a aikace a babin koyi wannan ana kiransa me ana kiransa sunna abu na biyu abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko da shi bai aikata ba matukar ya ba da umarni a yi wannan abun ya zama me ya zama sunna abu na uku abinda aka yi a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ko aka yi a wani wuri labari ya same shi bai ce abin kuskure ba ne saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ganin kuskure ya shiru da ya ga kuskure dole sai ya tanka ya takawa abin burki gani da ya shiru ko labari ya sami ana ba wannan abin ya zama sunna ta ƙaririya silent approval of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam wayannan abubuwa guda uku su ake cewa sunna shi yasa da ka zo mana da aiki ka ce mu yi Allah zai bada lada tambaya ta farko da zamu fara yi maka shine annabi yayi in ka ce eh, ina hadisin ga hadisi garariya garau sai mu ce mu je zuwa yaƙin ruwa ya ce sakaina annabi bai yi ba ya ce ayi eh ina hadisin ga hadisin aiki ya samu annabi bai ce a yi ba bai yi ba an yi a gabansa bai hana ba e ina hadisin ga hadisin an riga an gama sai mu runguma mu ci gaba da yi amma annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba yi a gabansa ya yi shiru ba to duk dabarar da zaka mana ka samu yi ba za mu yi ba sai mu ce ba da mu ba gada a makabarta kai dai ka sauka lafiya in ana sauka lafiya a nama amma ba za a yi tare da mu ba ina fata an fahimci wannan wannan shine mataki na biyu wato a manhaji na ahlus sunna mataki na uku shine ayar da zaka ja ko hadisin da zaka karanta to dole ya zama ya tafi akan fasarar magabata tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Don me domin su sahabai sun samu wani gata da duniya ba wanda ya samu gata na farko sun yi sa'ar malami waye karantar da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su da kai wa fi malami sun fi sa'ar malami saboda haka kenan dole fassarar su tafi ka kyau abu na biyu larabawa ne kai kuma baki ne tukururu yaran koya kake yi na'am su da yaran su ne sun fi ka sanin sirri da wato loko loko na ainihin yaran su abu na uku su a gaban su aka yi ayar a gaban su aka saukar da ita abin da ya faru aka saukar da ayar a gaban su aka yi wannan ya sa za su fi ka fahimtar ayar inda ta sa gaba abu na gaba ga su da tsoron Allah ga tarbiyya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gina katangar karfe tsakanin su da son zuciya duk sanda ga suna ijtihadi neman daidai suke yi to wayannan sifofi da suka samu sauran jama'a ba su samu ba wannan ne yasa Allah ya ba su wannan daraja sun kai matsayin da za su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da kansa ya ansa tambayar wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa aza wa ya ansa tambayar Allah ne ya ansa yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ansa da zaka basu yas'aluka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yastaftunaka fin nisa qul Allahu yuftikum fihinna yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya kawo ansa wannan kima ce da sahabbai suka samu shi yasa magana da suka faɗa tana sahun gaba idan ka fassara aya sai aya ta ci karo da fassarar sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko wani daga cikin magabata to idan duniya da gaskiya dole kai ka haƙura da fassararka ai amfani da fassararwa fassarar wannan sahabi to wannan shine manhajin ahli sunna suka gina awasu wannan ne dalilin da yasa duk duniya in ka samu ahli sunna haka suke tafiya daga sanda ka kira kanka ahli sunna ka kalli ahli sunnan duniya gaba ɗaya ka ga baka yi kama da su ba kar ka bata wa kanka lokaci sunan ka dan bid'a kar ka bata wa kanka lokaci shi yasa ake ce musu ahli sunna wal jama'a Allah ka raye da mu akan sunna ka karbi rayuwar mu akan sunna ka tada mu ranar tashin alkiyama a cikin ahli sunna na ce zan faɗi kalmomi takaitattu amma na fahimci na ɗan dan tsawaita kaɗan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Allah saka da alheri da wayannan kalmomi da malam ya ce takaitattu amma mu masu yawa ne wajen mu a gurguje jawabi na gaba shine jawabin shi former chairman Alhaji Muhammadu Baba Amin. Ibn Uh, jama'a assalamu alaikum na ga duk inda manyan malamai suke idan su riga sun yi magana mu kome muka faɗa ko kuma kome za mu ce sai dai kurin mu yi repeating irin abubuwan da suka faɗa amma ni babban abin da zan yi magana a kai shine godiya da uh, shi malam kuma da duka jama'a waɗanda suka yi zuwa nan saboda wannan tafsiri kuma muna gode ubangiji wanda ya sa kamar inda shi ma ya faɗa kafin a yi waɗannan abubuwa waɗansu sun so su da hankali to amma ubangiji allah ya kawar saboda ni kaina na san mutane da yawa da na musu magana wanda daga wayansu anguwa-anguwa suke zuwa daga mutanen shinko da sauransu wanda yaran jimeta ne don abubuwan da mu duka baki daya amma mun ba su hakuri ubangiji allah ya sa wannan abu ya sauka kuma ya kwanta da kansa allah ya saka da alheri kuma ba abin da zan ce sai zan ce ubangiji allah ah, mun gode kwarai da gaske ma shi ah, malam da manyan bayan bakin da suka zo nan kamar shi a kafiru gombe da irin koyi da muke yi da kuma lanin da muke daga cikin lessons da suke bamu wanda yana taimaka mana kwarai da gaske za mu ce allah ya saka da alheri kuma ubangijin allah mun gode mar da yake ka duba irin taron da aka yi da kuma an gama wayannan abubuwa lafiya kuma cikin ikon ubangiji Ah, yau bai fi kwana bakwai ko takwas ko tara a gama wannan ah, azumi ba kuma idan allah da haka wayannan abubuwa za mu gama shi lafiya allah ya saka da alheri mun gode kwarai allah kuma ya nuna ma na bad salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi na karshe shine rufewa da addu'a tare da jawabi tare da addu'a daga bakin dr sadau salih jibril الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci wannan dare daren ashirin da biyu ko ga watan ramadan wanda yake daidai da tara ga wata ko na july eh, miladiya dubu goma sha biyu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci na rufe wannan tafsiri a wannan dare abubuwa da dama sun faru cikin kaddarawar ubangiji allah ya rubuta cewa lallai za a yi wannan karatu kuma ga shi har an yi shi har an zo lokacin rufe shi wannan yana nuna mana allah mai iko ne a bisa dukkan komai babu abin da yake gagaran allah subhanahu wata'ala muna kara gode wa allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya yi mana ah, zan yi maganganu kan abubuwa guda biyu kuma insha Allah ba zan ɗauki lokaci ba eh, maluma sun yi bayani game da manhaji na ahlus sunna ahlus sunna a duk inda suke abu guda ne ba su da bambanci a tsakaninsu saboda suna tafiya ne akan manhaji guda da tsari guda eh, ina tunawa wayannan kalmomi da aka yi lokacin da mashur hassan ala salman wani malami ne yana da rai a yanzu ya yi ta hakikin littafi ihtisam na shatibi sannan ya sake ta hakikin muwafaka na nafsin mai littafi mai suna shatibi lokacin da ya zo yake mukarana tsakanin shekul islam ibn taimiyya wanda yake gabashin duniya shark tare shi imamu shatibi da yake Garba, amma da yake manhajin guda ce ake tafiya a kanta sai ka tarar da kowanne idan ka ɗauki sa a cikinsu sai ka ga kamar sai da suka zauna suka yi miti wannan na gabashin duniya wannan yana yammaci sai ka tarar da duk abin iri guda ne bal a wani lokacin kalmomi iri guda ne kalman da wannan ya fara kalman da ke binta ita zaka ga wannan ita ya kawo wannan yana nuna mana manhajin guda ce babu bambanci saboda haka muna fata Allah ya taimake mu Allah ya karbi mu muna ahlus sunna Allah kuma ya sa mu rayu muna ahlus sunna Allah ya sa mu tashi fi zumrati ahlus sunnati wal jama'a insha Allah ah, abu na gaba shine gashi dai an yi karatu har an zo ranar rufe tafsiri na wannan shekara hijira 1433 an yi bayanai da yawa an yi maganganu masu yawa an karanta nassosi na littafin Allah an karanta nassosi na suna annabi alaihi salatu wasalam an yi bayanai yadda sahabbai suka fahimci abubuwan da yadda maluma na sunna suka zo suka yi ta bayanai a kai domin a matso mana da nesa kusa mu fahimci sunan nan mu gane sunan nan na nan a rubuce fi butunil ummahat wal mutawwalat suna nan cikin manya-manyan littattafai waɗanda idan har za a bincika su za a same su da izinin Allah saboda haka maluma sun ba da lokacinsu sun dakatar da yawa daga cikin harkokinsu domin su leƙa cikin irin waɗannan littattafai su yi wa al'umma bayani abin da ya inganta na sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa masu ɗaukaka da ya saka ma waɗannan maluma namu rubuta musu wannan lada na aiki da suka yi mai girma a cikin sikelansu na ayyuka na alkhairi wanda kuma wajibi ne akan duk wani malami na sunna bal har ma muna kiran muna kira da jawo hankalin maluma da har yanzu ta cewa su ahlus sunna ne ba da su daina faɗa da ahlus sunna su zama masu koyi da maluma magabata su zama to duk abin da za su faɗa ya dace da littafin Allah ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam su guji bin son zuciya ko faɗan abin da ransu ke so su rarrashi zuciyoyinsu su yi haƙuri su zo su bi abin da Allah yake so da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi bayani a cikin sunnoni mu dubi zan ba da wani takaitaccen bayani na ɗaya daga cikin amalu nan guda hudu waɗanda aka fi sanin su da al'a'immatul arba'a shine akwai imam abu hanifa akwai imam malik akwai imam shafi'i akwai imam abu hanbal magana ne a مالك يدك اي اترش سنة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ان محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي wanda wannan littafi littafi ne babba ina tunawa eh, Dr. Musa Alkarni a cikin littafinsa Murtakal Wusul fi tarihi ilmin usul yana cewa da yawa daga cikin maluma da suka yi rubutu akan muqaddimat na ilmin usul fiqh da tarihu tashri'il islami ko tarihul fiqh islami duk sai sun zama kullun na sun zama to iyalun alai bayan ta'alifin lissafin sa al-fikr sami fi tarihil fiqh islami akwai da ya nakalto magana daga al-humaidi humaidi ya faɗi wannan magana a cikin littafinsa mai suna jazwatul muktabis yana cewa eh, qala al-qanabi qanabi yana daga cikin makusanta daga cikin almajiran imamu malik bal yana da riwaya na muwadda shi al-qanabi qanabi yana cewa wata rana dakhaltu ala imam malik wa huwa fi mardihi alladhi tuwaffiya fi na shigo kan imamu malik a cikin rashin lafiyan da Allah ya karbi ransa a ciki amma yace ko da nazo kan imamu malik sai na same shi yana kuka da na samu imam malik yana kuka sai na ce masa in ji ka kenan eh, mallabi yubki me yake sa ka kuka ko me yasa ka kuka ya imam ka annabi ce amsa da imam malik ya bani shine eh, mallabi la yubkini menene ba zai sa ni kuka ba wa ayyun nasu ya haƙƙu bil buka'i minni wane ne cikin mutane ya fi cancantan ya yi kuka fi da ni a mataki na hali da nake ciki na mutuwa imam malik sai ce masa wallahi yana gaya wa ka annabi kamar yadda almajirinsa ka annabi ya ruwaito ya ce imam malik yace ce wallahi lawadittu anni duribtu bi kulli mas'alatin aftaitu fiha bi ra'i bi sautin saut imam malik yake cewa bayan almajirinsa ya tambaye shi me yasa ka kuka yake cewa wallahi ina rantse maka da allah ya kai ka annabi na so a ce an kama ni an yi mini tsumagiya akan duk wata matsala da na ba da fatawa a kanta da ra'ayi ba tare da na jingina a jikin wata aya ta littafin Allah ko sunna na manzon Allah ba ko fahimta na waɗanda suke gabanina imamu malik nan bai fara karantarwa ko ba da fatawa ba sai da aka samu ɗaya-ɗaya daga cikin malumansa har mutum saba'in suka masa ijaza a kan cewa huwa ahlul lil fatawa wa tadris ya cancanci ya koyar kuma ya cancanci ya ba da fatawa sai gashi a rana na ƙarshe a cikin cutan da Allah ya ɗauki ransa a ciki sai ga yana kuka yana zubar da ƙwalla har almajirinsa ka ya shigo kansa ya same shi yana kuka har suka yi wannan muhawara da ke tsakaninsu wannan yana nuna mana cewa lalle ne karantar da sunna yana buƙatar rarrashin zuciya da haƙuri wurin ganin cewa kada a faɗi wata magana sai abin da ta dace da littafin Allah kada a faɗi wata kalma sai abin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu kada a faɗi wani abu sai abin da ya dace da karantarwar sahabbai da maluman da suka biyo bayan su idan aka yi wannan an ba wa sunna hakkinta muna fata Allah ya ba mu ikon tsare wannan Allah ya ba mu ikon bi Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ikon rarrashin zuciyarmu abu na ƙarshe da nake so na faɗa shi ne babban malamin nan mai suna khatibul wanda malami ne na hadisi yana da littafi mai suna taqyidul ilm khatibul yana cewa a cikin wannan littafi qala hukama a shafi na 118 khatibul baghdadi yana cewa maluma masu hikima suna cewa lan yusana al’ilmu ilmu bimithli badli ba wani tsaro ko kula ko kariya da za a ba wa ilimi kaman ba da shi sannan ba wani abin da za a yi ya zamanto an saka wa ni'ima na ilimi bimithli na shirhi kamar kwatankwacin yaɗa shi ilimin ɗin kun ga anan malam kusan muna iya cewa ya ba da haƙƙinsa da sauran maluma da suka tsaya wurin koyar da sunna abin da yake wajibi a kanmu mu da muka ji muka saurara shine mu yi ƙoƙari mu ga mun bi gwargwadon abin da za mu iya yi muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa masu ɗaukaka ya ba mu iko mu yi aiki da abin da muka ji gwargwadon hali Allah ya ba mu iko rarrashin zuciyarmu wurin tsayawa akan sunna da bin sunna ko da ya saba da ababuwa da ran muke so kuma yana da kyau mu gane mu musulmai lokutanmu a wurin mu a rayuwa wallahi ya fi zinari tsada saboda haka lokaci yana da muhimmanci a rayuwar musulmi mu kula da lokutanmu wannan magana ba rawar haka mun yi bayani mai kama da shi muna fata allah ya sa mu dace waɗanda allah ya ɗora musu shugabancin al'umma allah ya ba su ikon tsare hakkokin al'umma saboda allah zai tayar da su ya tambaye su akan hakkokin al'umma da allah ya ba su shugabanci sayyidina umar yana cewa ina jin tsoro bagla ina jin tsoron alfadari idan ta yi tuntuɓe a kan hanya allah zai tambaye ta limadha lam yuwahhadu mahajjul umaru na tariq don mai umar bai fiɗa mata hanya ba alfadari bagla a riwayan da ibn al-arabi ya kawo a cikin ahkamul qur'an ya kawo cewa akuya ina tsoro idan akuya ta yi tuntuɓe a kan hanya kada allah ya tayar da umar dan khattabi ya tambaye shi don me bai shimfiɗa mata hanya da za ta bi ba don kaucewa yin wannan tuntuɓe nata dabbobi kenan ko dai mu ɗauki riwayan akuya wanda ibn al-arabi ya kawo a riwayansa a kamul qur'an ko kuma mu ɗauki riwaya da ta fi shahara ta bagla dukkanin su jinsi ne na dabbobi ballanta na mutane yan adam Allah ya ba mu ikon bi Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya sa mu fi karfin mu. yan kasuwan mu musulmai Allah ya sa musu albarka a cikin kasuwancinsu Allah ya ba su ikon rarrashin zuciyoyinsu wurin yi wa Allah da'a cikin al'amarin su na shugabannin ainihin kasuwanci kamar da annabi yake cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wasu surayu a wurare suna nan da yawa wal Allah ina faɗa za su tuna akwai wasu wurare da 'yan kasuwanni suna nan suna sayan wurare a gidaje na rediyo da gidaje na tv suna raba matwiyat kamar a ce pamphlets domin su yi ishara kan cewa a wuraren da suke kasuwanci akwai khasm akwai takfidat akwai discount da ake yi na kaya so za su sai fili a gidajen rediyo don sanar da al'umma musulmi a watan ramadan so za su sai filaye a gidajen tv su za su buga matwiyat pamphlets a raba wa mutane saboda za su yi discount na kayayyakinsu na kasuwanci saboda alfarman watan ramadan don a rangwanta wa musulmi ya ji ya shiga wani wata na tausayi a ransa muna fata al'ummar musulmi su yi kokarin yin wannan allah ya datar da mu allah ya sa mu dace ba su kadai ba muna da ma'aikata asibitoci wanda maratis sahiya centers na kiwon lafiya wurare ne da ke da muhimmanci a rayuwar al'ummar musulmi saboda musulmai suna rasa ransu a wannan wurare lokacin da ajali ya zo musu ina ya kamata a fuskantar da su wasu irin kalmomi ya kamata a yi musu don muna bukata a samu musulma a irin wa'annan wurare da sauran wurare da musulmai ke da bukatan a samu musulmai tsayayyu a wannan wurare muna fata Allah ya datar da mu Allah ya ba mu iko rarrashin zuciya wurin tsayawa domin toshe wa'annan wurare da gibi da ake samu Allah ya taimake mu baki daya muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa masu ɗaukaka ya sanya mu daga waɗanda ake yanta taso a cikin wannan wata mai albarka ya sa mu mimman sama imanan wa tisaban ya sa mu mimman kama ramadani imanan wa tisaban ya sa mu mimman kama lailatul qadri imanan wa tisaban Allah ya mana albarka ya albarkaci iyayenmu da iyayen iyayenmu da zuri'anmu da matayenmu da ƴaƴayenmu da sauran musulmai na duniya baki ɗaya mu yi annabi Muhammad salati sallallahu ta'ala alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنة أكو أبين دا مالا يا رجاء يا رجاني فدا أما بالي في نمي ميتا duk waɗanda suka tsaya wurin ganin wannan tafsiri ya kan kama ko da numfashi suka yi ko da kalma suka yi ko da nuni muna fata Allah ya rubuta musu ladan wannan aiki da suka yi fi mizani hasanatihim bal bayan wannan sauran wurare da ake tafsiri na karantar da littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda suka tsaya su ga ya kankama ya gudana muna roƙon Allah ya rubuta musu wannan aiki da suka yi mai girma cikin su kelan su na ayyukan alkhairi Allah ya gafarta mana Allah ya datar da mu اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أن تقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولاها يا هي يا قيوم اللهم يا مؤلم آدم علمنا وما يا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي لقمان الحكمة فأعطنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم يا شافي أيوب فاشفنا شفاء آجلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم اللهم إن من منك وفضلك ورحمتك ونعمك علينا أن تكشف عنا الأمراض والأسقام والبلايا والمهن ما ظهر منها وما بطن اللهم مهما عظمت الأمراض فينا ومهما اشتدت البلايا علينا فإنك قادر على كشفها وإزاحتها وتوفير الصحة والآخرة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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين